To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna tare da Maulana Shak Malam Nasir Shak Ado Musa Tafawa Balewa wanda <clears throat> muke karatu da shi shekara da shekaru tsawon ah, shekara biyar ko nawa ne da muke karatu da malam nasir ka ce jiya jiya alhamdulillahi akwai wani bidiyon da muke da eh, na je doko na replay shi na je na malam nasir wani bidiyon da muka taba yi kin ce ah a nan fa malam nasir yana samari to amma ga shi nan <laughs> kawai jiya jiya to alhamdulillah Auko, Mara Nasir wahayar shi samari ne, to alhamdulillah. Eh. <laughs> za mu ga haka to alhamdulillah jama'a magana da ta tashi da bimana kowa ke kawo albarkacin nasa saboda zance ne kaman a ce wai tara in aka juya haka wani yana ganin shi shida in ya tashi ya saya wani yana ganin shi tara ya fito ga ko ta ina ka tsaya in ka tsaya ta kasa ne za ka gan shi tara in ka tsaya ta sama ne kuma za ka gan shi shida kan maganan malam aminu daurawa da gwamnati to alhamdulillahi malam nasir ya zo wai kira zuwa ga gwamna kano da alhamdulillahi ba mu ji mai malam zai kawo mana ta yaya gani a cikin wannan zance da take tashi kan maganan malam aminu daurawa to za mu ji malam malam ya ba mu dama akwai bidiyoyin da malam ya tuturo mana wanda malam zai yi magana a kansu alhamdulillah to jama'a ba ta lokaci ba za mu ɗauki abin magana zuwa ga shek assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shek Salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hmm. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد shugaban rasulun aminun wato sarki sarki mkk Allah taimaki shek. Da kuma ɗan uwa wanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci duka ina ma kowa sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya da farko muna ƙara godiya da yabo wa Allah maɗaukakin sarki. Mm. Bisa ga wannan baiwa da mana na wannan lokaci kasancewa mu cikin musulmi wanda muke furta kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alal haƙiƙa a gurguje ko in ce cikin gaggawa wannan sako ne da kira wanda muke so mu yi wa gwamnatin jihar Kano game da lamarin da ya faru na Hisba ta sake duba a amari da kuma su wato kwamiti na Hisba da shi kwamandan hisba ɗin mai murabus game da wannan al'amari ɗin na wayannan al'amura wanda suke faruwa Allah subhanahu wata'ala dama ya gaya mana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wa billati hiya ahsan a koda yaushe idan mutum zai kira zuwa ga Allah yi kira ila sabil rabbika bil hikimati, na farko a saka hikima a saka wa'azi mai kyau sannan kuma duk abin da za a tattauna ya zamto abu ne wanda yake mafi kyau to abin da ke faruwa kamar yadda kowa zan iya cewa ya sani an ji na tsokacin malamai daban-daban daban mm. da wanda suke masu karfafa gwamnati da wanda suke masu karfafa shi kwamandan Yizba, da wanda kuma suke tofin allah ne da wanda suke sanya alkhairi da wanda suka da hannu a kan lamarin da wanda ba su da hannu kowa da irin abin da yake faɗi kamar yadda ake ce wai fahimta fuska kowa da yadda ya fahimci al'amari to amma ala ayi halin ni ta yadda na fuskanci wannan lamari waje ne wanda ya kamata a yi takatsantsan takatsantsan din nan musamman ga janibin gwamnati sannan kuma takatsantsan musamman ga janibin shi kwamandan hisba din duba da matakin da ya ɗauka wajen gudanar da wannan al'amarin wanda matakin a cikinsa ta wani fuska za a iya cewa wannan decision ne nasa To wani fuska kuma za a iya cewa wannan abu ne wanda ta zai iya zamowa wani kuskure wani fuska kuma za a iya cewa e in har aka duba shi ma abin da ya duba to za a ga akwai abin da ake so a faɗa to amma ala ayi halin dan na buɗe maganar yayi faɗi mun san kaman hizba na farko a addinin musulunci hizba ba wai kungiya bane ko sojojin runduna bane na musulunci hizba ba wai sojoji ba ne wanda suke na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za a ce an yi su tun a zamanin annabi wanda a yau ya zamto wani shi'ar ne wanda in an gansu za a ce wannan tsari ne na musulunci suna da dishinaransu na ƙur'ani da hadisi da makamantansu wanda ya tsara musu hizba ishihadi ne ƙoƙari ne na wasu daga cikin malamai da kuma wato yanda aka ga cewa lamarin tarbiyya yana lalacewa yana taɓarɓarewa wannan ya zamto darura na a ƙirƙiri wasu al'umma wanda za su zamto suna matsala taimakawa domin ƙarfafa al'umma akan tarbiyya na addinin musulunci musamman a halin da ake ciki yadda muke ganin social media ya so ya kawo alkhairi kuma ya zo da abin da yake akasin alkhairi yau kowa da irin abin da yake yi maza da mata yara da manya a cikin gida a cikin kasuwa a shauransu da kuma abin da ya shafi sasanta al'umma da ayyuka daban-daban na alkhairi wanda aka shirya aka ce hizba ta gudanar ƙarƙashin kwamishin na wannan addinin musulunci kamar yadda muke ganin ayyukansu a cikin garin kano alal hakika abin ayaba ne aikin da hizba take gudanarwa a cikin garin kano aiki ne wanda da yawanmu muna fatan a ce garuruwanmu sun samu wannan daman ya zamto hmm. ana yin hizba a kowane jihohi da musamman ciki wani abu ne wanda za mu murna da cewa hakan ya tabbata a ce dukkanin jihohinmu na arewa ko kuma dukkanin jihohinmu na najeriya a samu kowa sun ɗabbaka wato yanayi na kwamishin na hizba domin rage wasu abubuwa wanda ake yin su alfahasha na zahiri domin wani abun in ka gani kai da ka gani ka san cewa wannan zai jawo fushin ubangiji hmm. to amma abin da ke faruwa a kwanan nan kamar yadda muka san cewa na faɗa tun farko Assalamu alaikum Sheikh. to jama'a ku hakuri kamar networking malam ne ah, malam zai duba ya dawo insha Allah networking malam ne ah, alhamdulillah shekh ya tuturo mini wasu bidiyoyi wanda zai amfani da ba wai constitution na assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam Aha, shai network ɗin kai tana rawa to bismillah yanzu bismillah. Oh, yana rawa tuntuni ko kuma yanzu ne ya rawa? Eh, ɗazu tuntuni ba mu ji ka bari amma bismillah. Ka kai wurin constitution Hizba. Yaware ne. To, Hizba kamar yadda na faɗa abu ne na ijtihadi idan an ce ijtihadi shine abinda kokari ne na wasu wanda za a yi kokari a tsara abu kamar yadda ake zama a tsara constitution sai dai mutum zai ce to ka kaza yayi daidai da kaza do ka kaza daidai da kaza to sai zamto mm. hizba ana son a tsara dokanta ya zama yayi daidai da alqur'ani da hadisi musamman akan abin da ya shafi hukunce hukunci domin da yawa mutane idan sun jance shari'ar musulunci su sukan ɗauki shari'a ya tsaya a wajen duka da jefe mutum da bulalawa mutum da kuma cutar da mutum ko kuma tsawatar da shi wanda wannan wani babi ne guda mai suna haddi hudud ne a cikin addinin musulunci wannan wani babi ne guda ba shi ne asalin shari'ar musulunci ba mm. wannan wani babi ne guda wanda da yawa an kaji ana maganar shari'a shari'a shari'a to sai ga mutane hankalinsu ya kai ne akan jefe mutum hankalinsu ya kai ne akan zane mutum hankalinsu ya kai ne akan duka da makamantansu ba sa tunani akan menene abin da ake niki da shari'a to ita hizba an gina ta ne akan kula da musamman abubuwan da shafi hudud abin da ya shafi aikin zina abin da ya shafi kauda abin da ya shafi shan giya da makamantansu to alhamdulillah kamar yadda na faɗa abin da ya sa na yi wannan bayanin a takaice domin mu san menene hizba don da abin da ya sa da aka ga wasu suna cuɗanya abin da suka sani da abin da ba sani to hizba abu ne na kokari saka a cikin kokarin kowane dan adam da iya samun daidai za a iya samun kuskure a cikin kokarin kowane dan adam komin girmansa za a iya samun daidai za a iya samun kuskure haka ne to abin da yake faruwa shine a ayyukan da hizba take rundunar hisba, ina tunanin sama da shekara ko uku kai tun kafin wannan gwamnati mun taɓa ɗan yin wani magana game da makamancin wayannan abubuwan wanda mu muke ganin kaman kuskure ne da shawaran da ya kamata hisba ta gyara daga cikin al'amuran nan kuma suna nan da yawa to kwatsam sai muka ji jawabi daga mai girma gwamna na jihar Kano wanda wannan maganar sai muka ga ta jawo cece kucen da har shi kwamandan Hizban ya sauka ma daga kan kujeran da yake da mulkinsa. To abin da za mu yi duba a nan, na farko kiran da zan yi wa gwamnatin jihar Kano da dukkanin shugabanni a Najeriya. Hmm. Yana da kyau su ƙarfafi malamai baki ɗaya. Domin matukan aka ce alfarman malamai ya rushe a cikin society to an rasa wani amana mai girma wanda da wannan amanan ne za a ciyar da al'umma gaba hmm. wanda a matakin farko su malaman su suka fara ruguza kansu ta yadda malami zai shigar da kansa abin da babu ruwansa na biyu kuma malami zai sa wa kansa kwaɗayi na uku malami zai zamto ya yi karya na hudu malami zai shigar da son zuciya har wanda yake ma bai san addini ba ya gane an zalunce shi na biyar malami zai zalunci wayannan al'amura suna daga cikin abin da suka suka tube raunan kan malamai da kimar su da ake gani da kwarjinin su da ake gani ya zamto tsakanin su da al'umma babu nagarta babu gamsuwa wanda tun da musamman harkar siyasa yana daga cikin abu mafi girma da ya ruguza kadarin malamai a idan duniya. No. Amma kafin mu je ga komai don mu yi adalci, za mu so mu ji maganan da shi gwamnan yi. kafin nan mu ji maganar da shi kwamandan hizba yi domin ya zamto mun ɗanyi bayani a takaice kasancewa masu saurara su fahimci menene sakon da muke so mu isa na bidiyo ko murya eh to da iya saka murya din ko kuma a sa bidiyo din duk wanda aka saka yayi an ɗebi motoci an je inda wasu matasa ke barna maza da mata amma yanda aka dinga ɗebo su ana duka da gora suna gudu ana bi da gora ana taɗile kafa su ana ɗebo su kaman awaki a jefa su a cikin hilos wannan muna ganin kuskure ne babba ka rungumo matashiya ko matashi ka jefa shi kaman akuya a cikin hilos hisba hukuma ce wacce muka ɗauke ta da martaba kuma muka ɗebo bayan Allah wanda muka san za su iya muka ce ga amanar al'ummar jihar Kano. Amma ma'anar yin hukuma shine a yi abin da yake daidai. Ina so ne kira ga hukumomi waɗanda Allah ya ɗora wa alhakin lura da tarbiyya ta matasa, musamman in muka yi magana maganar Hizba. Hizba wata hukuma ce mai albarka hukuma ce wacce muka ɗauke ta da martaba kuma muka ɗebo bayan Allah wanda muka san za su iya muka ce ga amanar al'ummar jihar Kano kuma al'ummar nan mazan su da mata ga kuma amanar mu kanmu da muke shugabanni amma ma'anar yin hukuma shine a yi abin da yake daidai kuma a bawa gwamnati shawara kuma a samu haɗin kai na shawarwari tsakanin gwamnati da masu lura da wannan hukuma da kuma masu ruwa da tsaki na ga wani bidiyo wanda ya tada mun hankali kira muke da jan hankali gyara muke so an ɗabi motoci an je inda wasu matasa ke ɓarna maza da mata amma yadda aka dinga ɗebo su ana duka da gora suna gudu ana bi da gora ana taɗile su ana ɗebo su kamar awaki haka a jefa su a cikin helos wani ma Allah ya kiyaye in ƙashin bayan ya karye spinal cord ɗinsa ya gama yawo har abada wannan muna ganin kuskure ne babba ka ɗauko rungumo matashiya ko matashi ka jefa shi kamar akuya a cikin hillox na ga bidiyo da aka je inda ɗalibai a virus har inda suke har ana duka ana rungumo su ana jefa su a cikin mota mu muna ganin akwai gyara mun saka hukuma saboda yi wa addinin musulunci hidima amma idan ana irin waɗannan abubuwa to yara masu su gari, abin da ake so su yi na gyaran sai kuma a zo a samu opposite of it Allah kiyaye idan yaran nan suka kan gare mana a jihar Kano yaya za mu yi da su amma a fita da motoci a fita da jami'an tsaro a hada da hizban a hada da police a hada da civil defense ba ma a hada da soja in aka hada da soja ta ɓaci aje da ss duk inda aka san ana wani aiki mara kyau aje a kawo waɗannan yara ko waɗannan mutane a damƙa su a hannun hukuma ba tare da an cutar da su ba don allah yana son ka kare mutuncin ɗan adam ɗan uwanka biyo bayan kalaman da gwamnan jihar ya fitar kamar haka hakan ta sa shugaban hukumar Hizba ta jihar Kano Sheikh Aminu Ibrahim. To. Alhamdulillah. Ok, maganar da gwamnati ya faɗa duka kenan. Wannan maganar shine asalin maganar da shi gwamnan Kano ya faɗa. Ok, na'am. Ah, Kamar yadda sarki ka gama jawaban malamai da yawa. Tun jiya kowa ya faɗa abin da ya kamata ya faɗa. Na'am. Ni da ke maganar da na fara gani na fara ganin maganar shi malam wato shugaban kwamandan hizba din shi kwamandan hizban maganarsa na fara gani eh to lokacin da na fara ganin maganarsa na samu infiali sosai na tasirantu da abin da ya faɗa sai da koyaushe ina ganin kiman malami kuma ina ganin kare masa martaba kamar karewa addini ne martaba mm. to gaskiya ni kaina a lokacin da na ga maganar da shi shugaban kwamandan hizba ya faɗa sai da na ji cewa gaskiya gwamnan bai kyauta ba. Mm. Amma kuma daga baya yana ci abin da ya hana ni magana da wuri. Sai na saurari maganan gwamnan. Sai na ji wannan maganan shine abin da gwamnan ya faɗa? To idan wannan maganar ne maganan da gwamnan ya faɗa gaskiya, kamar yadda ka saurara nan, babu kuskure a ciki ko kaɗan. Wala ko ni yanzu na saurare shi ban ji abin da yanzu na ji abin. Wannan maganar shi gwamna ba shi ya kamata ma a ce yayi ba. Wanda ya kamata a ce yayi wannan maganar shi kwamandan Hizban ne. A matsayinsa na malamin da yake karanta Alƙur'ani da hadisi. Mm. A matsayinsa na wanda shi ne ya kamata ya karanta wa mutane ga tsarin musulunci wajen mu'amala da duk mutumin da ya yi ba daidai ba. abin da ake nema a musulunci ba neman tozarci ba ne nema ake na gyara nema ne ake yi a gyara mutum ba a garar da shi ba ka duba cikin wannan magana na farko abin da ya yi korafi a kai he da ya biyu hisbar wanda idan da a ce shi shugaban kwamandan hisban ya saurara kamata ya yi a ce bai yi magana cikin gaggawa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kai fushi kai shiru eh. wani ya zo ya samu manzo Allah ya Allah ya rasulullahi ausini fakala la takdab ausini fa qala la takdab faraddada miraran kula lahu la takdab ce ya annabi na zo ne kamun wasiya me zan rike dan yi nasara annabi ya ce karka yi fushi hmm. ya sake dawa ya ce ya rasulullahi kamun wata wasiya annabi ya ce karka yi fushi ya sake dawa annabi ya ce karka yi fushi mai ruwayan ya ce ya dawo so da yawa yana tambaya annabi ina son ka gaya min wata kalma annabi ya ce karka yi fushi hmm. shi yasa a tsarin hukunci ko shugaba ne idan har zai yanke hukunci alkali to ana son lokacin da zai yanke hukuncin kar ya zama ya fushi na'am kar ya zama ya fushi akwai wanda imamu ali alaihi salam yasa aka kama shi wanda aka kama shi ana shirin za a yanke masa hukunci sai ya zazzagi sayyidina aliyu aka ce har ya tofa yawo mm. imamu ali sai ya ce a bar shi a tafi da shi sai bayan an tafi da shi can ya wuce ana cikin zaune cikin nishadi sai ce a zo a hukunta shi sai mutane suka ce ya amiral mu'minin abin mamaki mutumin nan ya zage ka ya tofa maka yawo a fuska ya yi kaza ya yi kaza amma kuma ka bar shi baka masa komai ba sai yanzu kuma ana cikin nishadi ka hukunta shi ya ce na ji tsoron kada a lokacin na hukunta shi akan ni ya taba ba Allah ya taba ba Allahu akbar Allahu akbar shi yasa eh. hukunci a cikin fushi ba abin da yake kawo sai nadama wannan maganar da ya faɗa a cire a cire shi gwamna gwamna fa haƙƙinsa ne yayi wannan maganar to ba gwamna ba yau koda a ce a ce ordinary ordinary mutum ne a cikin garin Kano ba dan hmm. Kano ba a ce ni a ce wani daga bangon duniya kasan sun ya faɗi wannan maganar magana ne wanda tana cike da adalci da gaskiya wannan haƙƙi ne ya sauke kuma shi a matsayinsa muna karatu afwan muna karatu a matsayinsa na wanda yake malami wanda yake jagora mun ga yadda aka yi wajen jagoranci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ta sami annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce rasulullahi ina yi zina na haddi ya faɗa kaina a yanke min hukunci annabi sallama bai faɗa ta ba mm. bai sa an ta ba wannan fa ta yi ikirari ne ba zarginta ake ba abinda annabi ya fara yi kau da kai yi ta sake faɗa manzon Allah ya ce aje a tuntube ta ko tana da hankali ko bata da shi aka ce hankalinta garau manzon Allah sallama ba yi son ji ta sake maimaitawa annabi ya ce to aje da ita ta ce ita a tsayar mata da haddi manzo Allah ya ce sai tunda ta ce ga ta tare da ciki annabi ce ta haife ciki. bayan ta haihu ta sake dawa ta ce ya rasulullah a tsayar min da haddi manzo Allah ya ce aikin haifi yaro ta ce eh ya ce to ki je ki shayar da yaron mm. bayan ta shayar da yaron ita ta sake dawa ta sake cewa na fa shayar da shi tukun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a je a mata haddi Mm. da haka zai mata haddi bayan an gama haddi sai labari ya wasu cewa ga abin da ta yi kuma ga hukuncin da aka mata sai mutane suka dinga surutu wannan yana cewa ai wancan ai ta shiga uku ta yi fa kaza ne ta hanyar kaza ta mutu kaza kaza ne kowa yana faɗin abin da ya ga dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya hau minbari mm. ya ce wallahi inna halakat tabat taubatan law qusima law qusima ala ahli almadinati lakafatu manzo Allah ya wannan da kuke ganin ta mutu kuna ganin cewa ta yi sabo ta aikata kaza yace ta yi tuba zuwa ga Allah tuban da da za a raba wa garin Madina gaba ɗaya da sun shiga aljanna da wannan tuba mm. wayannan fa mutan Madina gaba ɗaya sabo ta aikata ashe idan mutum ya aikata sabo ba ana nufin tsinanne ne. kai wanda Allah ya kiyaye ba a tona naka asirin ba ta yi abin da kake naka a ɓoye ya fi nashi amma sai Allah ya bayyana nasa don ya jarabce shi ko don ya masa wani aya ya tuba ko ma hala bayyanawan Allah ya yafe masa ne kai kuma sai ka shagala da ganin nasa ka manta da aibin kanka nu'ibu na wal aibu fina wa mali na aibun siwa kullun kai ne in kaga mutum ya yi wani abu Allah ya tsine mu wani Allah ya kaza da yawa ina faɗin wani kalma ɗaya sarki na'am irin wa'innan badalar da ake a social media saka tsaraici bayyana maganganun batsa da kamantansu mu society mu ne masu laifin fiye da wanda su suke yin laifin yau da zaka hau ka karanta alkur'ani ka sauka zai wahala ga mutum ɗari biyu sun gani zai yi wuya in ka ga gwargwadon ganin da aka yi girman shafin ne amma a yau a buɗe shafi a ɗauko tsiraici a saka sai ka ga mutum dubu arba'in a awa ɗaya sun gani hakan hakan Malam Ahmadu Sani, kowa yana Allah Allah. ya yi gaggawan ya je kalli wani barna hmm. ashe da mu za mu daina duk wanda muka gaji ya aikata badala muna muna muna unfollowing ɗinsu muna kin ganin da masu yi ma za su daina mu ne muke promoting ɗinsu ta hanyar sa datan mu ta hanyar kallon su sai mutum sai ya je ciro bidiyo na fasikanci sai saka sai ce kai wannan Allah ya tsine mata ta yi kaza Allah ya tsine mata kai da ka gani kuma fa kai da ka gani fa laifin ya tsaya kan wanda ya ne wanda ya gani bai da haƙƙi mm. za a tambaye ka akan idonka za a tambaye ka akan kunnenka abin da ka ci za a tambaye ka akan hannunka abin da ya taba za a tambaye ka akan kafanka abin da ya je za a tambaye ka akan bakinka abin da ya shinshina ko ya dasa za a tambaye ka akan hancinka duk za a tambaya to sai muke manta namu aibin sai muke promoting din na wasu to abin da muke faɗi a nan wannan bayanin da gwamna yi gabaki ɗaya a cikinsa babu suka ga hizba kwata-kwata hasali gyara ne shi kuma gyara kayanka bai zama sauƙi maraba ba kamar yadda na faɗa shi kwamandan hizba malami ne ba annabi bane ba masumi bane zai iya yin kuskure dan kankanin dan unguwansu wanda bai karatu bai gane wannan kuskure ne ya gaya masa kuma ya karba kuskure sai na abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya hau khalifan annabi abin da ya fara cewa ya ce ni din nan an ɗaura ni a kanku ba don na fi ku alkhairi ba ku bi ni matukan na bi alkur'ani idan na saba da Allah da annabi ku saba mini amma sarki sai mu oh. za ka duba ni a fahimta na kaman yan hisba suna ganin cewa ana yawan sa musu baki a mm. cikin gwamnati na yawan sa musu baki a cikin aikin da suke yi saboda mm. akwai bidiyon da aka turo mini in ka duba zaka ga tun lokacin ganduje akwai mm. maganar da ganduje kuma ya taba yi a kansu to ina gani wala Allah an tattara ya tattara wayan nan ababa ne ya masa yawa ko dai a'a ya kake gani ina gani da da mu so ka ji wannan da na so na yi magana akan wannan to amma da ke ni ban ga bidiyon bane eh to bari saka maka ka gani ko ka da bidiyon yanzu nan eh ina ina na na ma download ma na aji saboda in ka zo zan bari karasa bari karasa wannan maganan sai na koma kan shi to masha Allah abin da nake so na isar a wannan wajen mm. ai ina magana ne game da shi maganan da gwamnan yi eh na farko bai soki gwamnati bai soki hizba ba a a ya mata addu'a ne addu'a ma yayi mata okay na biyu kuma ya ƙara ba su dama har da ƙara ƙarfafa su akan su samu 'yan sanda da DSS mm. a je a kamo duk wani mai laifi. Haka Amma ta hanyar karamci mm. da girmamawa, mm. ba ta hanyar samar da fushi da kuma tozartawa ba. Sosai, ya yi magana. na uku ya kawo shawari na gyara. Gyaran nan kuma daga na farko shi ne. Mm. mutum dan yana ganin ya saka riga na hukuma ya zo ya na rarumar mace sannan kuma yana rungumanta ya kai ta moto abin da yake cewa ta yi bai gani ba ma kenan wani ma in ya gani kenan wani kuma kawai ganin ta a hotel ya je ya rungo moto shi ya kawo ta haddasa ka su gora da shauransu wanda la'alla Allah kiyaye idan har aka zo aka yi kisa ko wani abu wasu za su kai kara kuma za a iya bin musu haƙƙinsu ni da tunani na wannan kamar gata ne eh, kamar gata ne mm-hmm. to idan ya zamto wannan al'amarin ne haka ya zamto ga abin da yake magana a kayi a matsayinku na wanda ba ma'asumai ba shi kuma wannan haƙƙin haƙƙin fa gwamnan ne ba haƙƙin hizba bane a san haƙƙin gwamna ne haka gwamna shine shugaba shine security in charge na sa mm. duk abin da za a yi nan yanda za a tambayi kwamandan hizba Allah zai tambaye shi mm. sai ya ce yana ganin wannan abun kuskure ne yana da kyau a gyara ni ko yana ganin na Umar radiyallahu anhu a matsayinsa na khalifa an kai masa gyare-gyare kuma ya karba sai na Umar yi hukunci ya kai so biyar <clears throat> Imam Ali ya ce wannan hukuncin ba haka bane sai na Umar ya sunkuya gaban gaskiya hmm. sai na Umar yana karban gaskiya daga bakin sai na Abdullahi ibn Abbas a lokacin da ɗansa ma ya girme Abdullahi ibn Abbas ya kusa ya jika da Abdullahi ibn Abbas hmm. me amfanin shura da ake yi tun a zamanin kalifofi to abin da ya kamata shine wannan maganar da gwamna yayi gaskiya ne ko ba gaskiya bane wannan dai magana da muka ji da gaskiya ne to sai a karɓa gaskiya. Hmm. amma ta hanya wanda yake mafi kyau in za a iya cewa akwai kuskure shine sai a ce ya kai mana magana a cikin bainar jama'a kamata ya a ba mu shi a gefe gwamna ya yi magana a gefe wannan shine maganar da za a ce eh lallai hakika shugaba yana da iko ya faɗa za a iya cewa abin da ya sa ya bayyane dalili shine an jima da gabatar da wannan abin tun matsalar da aka yi na biyu ke lokacin da aka ba ka yi wannan abubuwan akwai human rights yawa sun yi maganganu maybe shi ma gwamna zai iya yin haka domin ya kara kansa mm. sai human rights nan wasu kungiya ne masu karfin gaske wanda suna kula da haƙƙin ɗan adam wasu sun yi ta rubuce-rubuce gwamnatin Kano tana cin haƙƙin mata tana tozarta matasa da ɗalibai da shauransu mm. to ni abin da nake tunani wannan zancen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 Mm. har yanzu idan na sake saurara nakan ji wato zuciya na ya ɗan ƙara yin taushi mm. kamar abin da na faɗa maka tun farko kowa yana yaba wa aikin da suke yi na abin da ya shafi wato gyara ma wanda suka aikata abubuwa wanda yake ba daidai ba kuma wannan abu ne wanda yake duk wanda bai ma farin ciki ba akan wasu abubuwa wanda in an ga lokacin da hizban ba ta yin popshin ba ta yin wato eh, ta ba su tashi ba su ayyuka lokacin abubuwa sun ƙara lalacewa sun ƙara taɓarɓarewa. Yanda ya faɗa duka wannan abin lallai ya gayyaci wato masu aikata ɓarna ya yi kaza ya kaza wannan gaskiya har ga Allah ya yi. Mun gani wallahi mun gani. Wannan janibi ne da ya kamata a yi ba masa wannan janibi. Kuma yana daga cikin abin da ya sa kaga muke magana akan wannan al'amarin. amma da mm. ba inda za mu suka bakinmu akan abin da ya shafi siyasa irin wannan mm. tom abin da yake anan shine jawabin da yayi da jawabin da gwamnan yayi ya bambanta maganar da gwamnan yayi da maganar da yayi ya bambanta mm. shi abin da gwamnan yayi ya yi magana ne game da wa'innan wanda ake kame kamen mata da lokacin da aka je kama su wanda shi a ganin sa a ce hisba su yi idan polisa sun yi a su wanda ba su da alaka da musulunci to kare musulunci su kuma su aiwatar da irin wannan magana wannan aikin to abin da yasa ka gane ce za mu kira ga gwamnati anan shine yana da kyau gwamnati ta kare kiman malamai kiman malaman nan ta hanyoyi guda biyu hanya na farko da a ce akwai wani hanya mafi dacewa da a ce ni zan ba da shawari hmm. shi ne gwamna ya zamto idan ya yi jawabin ko da bai kama sunan Hisba ba to idan har zai yi magana tun da yana da ikon ya kira shi shugaban kwamandan Hisba, eh. ya ce ka zo hmm. abu kaza da kaza da kaza da kaza da aka yi ba daidai ba ne duk da ban sani ba maybe ya taɓa gaya masa Allahu a'lamu maybe ya taɓa faɗa ya ga ba yi ba ko kuma bai faɗa ba ya ɗauki wannan hanya mafi sauƙi to da cewa ya kamata ya yi magana a ƙasa sai dai a ga shi kwamandan hizban ma da kansa zai fito ce lallai wasu daga cikin hukumar mu suna aiwatar da kaza da kaza da kaza ya kamata su daina kamar yadda kowa ya ji maganar kai tsaye shi kwamandan hizba ai ba shi ne ke zuwa ya kamo su ba ah, shi yana shi umarni yake bayarwa kamar yadda gwamnan shi ma in yace gwamnati na ta yi kaza ai ba shi je ba umarni ya bayarwa kwamandan hizba kwamandan hizba ba yan hizba umarni hmm. abin da ya kamata a ce shine kwamandan hizba kawai sai ya fito ya ce to wannan jawaban da gwamnati ya faɗa na wanda muka ga an yi lallai jawabai ne wanda ta bangare kaza da kaza da kaza lallai akwai wanda suke aiwatar da irin haka amma domin kare haƙƙin malamai muna da kusanci da shi ya kamata a ce ya kira mu ne kawai yi magana da mu to kaga idan ya zamto ya faɗi wannan kowa zai yi mamaki a ce ah duk alakar sa da gwamna gwamna yana ganin wannan kuskure ne amma bai taɓa kiransa ya gaya masa ba ya gaya masa haka ne gaskiya ne na'am amma yanzu idan na ce me yasa gwamna bai ba na zarge shi ta iya yiwa ni na yi kuskure ya zama gwamnan sun taɓa magana hmm. shi ya kamata kuma ya sake faɗa a nan idan kuma na ce gwamna yayi ta iya ni ne kuskure ta yi bai taɓa yin ba to shi yasa nake cewa a shawara kamata a ce don kare hakkin malamai mm. gwamna ya zamto ya tura sako ne a rubuce ko a magance ko a mitin ya ce to mm. ya kamata a ce kaza da muka gani din nan a gyara ta waje kaza saboda na farko ga human rights suna magana na biyu a tsarin musulunci babu wannan na uku wasu ne wanda ake tunanin suna yin abin ta hanyar fushi ko ta hanyar burgewa ya kamata su gyara to shi ma a take zai ga wannan kimantawa ne zai ga wannan cewa an ba shi haƙƙinsa zai ga cewa kuma ba a yi wani abu wanda yake saɓaninsa ba in akwai wani abin da ya kamata a ce ya yi fushi to da in iya cewa ne faɗin maganan public in dai ba a taɓa gaya masa a ba. A ba. Very good. Na'am. To amma abin da yake a nan shi ne. shi kuma karar da ya ɗauka matakin da ya ɗauka da gaggawa mm. kamata ya a ce akalla ko da awanni dan kalilan ya bayar ya yi shawari aikin nan da nake yi fa ba ina yi ne dan kare kaina ko ba da kaina abinci tun daga shi anan ma ya faɗa ya iya ɗaukan kuɗinsa ya ba su dubu nawa nawa duka ya babba su ya ce su je su yi data kuma ya kira wasu ya ba su shawari ya kira wasu ya yi zama da su wanda har yanzu a maganan da nake ina kyauta zaton gwamnan bai magana akan wa'inda aka kira aka ba su shawari ba ko wa'inda aka kira aka ba su data duk ba akan wannan bane matsalar shi yasa ce magana da yi wajen rizani da maganan da gwamnan yi sun bambanta tabbas idan gwamna ya soke shi ne akan maganan wa'inda ya kira su ya zaunar da su ya tattauna da su sannan ya zo ya ɗauki mataki aka ce masa ya aka yi haka za mu ce gwamna bai kyauta ba Mm. amma kuma idan a iya kalaman da mu dai muka ji ne wanda yanzu ka saka daga farko har ƙarshe to gaskiya abin da za mu ce bandan ya ɗauki mataki cikin fushi kuma duk abin da aka yi cikin fushi ya kamata a maimaita duba a garinsa lamari ne wanda ana yi al'umman musulmi ne lamari ne wanda ana yi ne domin Allah idan kuma domin Allah ake yi to ya kamata a duba maslahar musulunci ba maslahar kai ba mm. a duba maslahar musulunci ba maslahar kai ba mm. menene maslahar musulunci a ciki Shi ne. kwamandan hizba wanda ya sauka malamin ibrahim daurawa mm. yana da ƙwarewa a kan wannan aikin a yanzu a dai jihar kano a cikin wanda suke ba san wanda ya rike wannan wajen ba ya san kwarewa yi. wanda ko da yau za a ɗauko wani ne ko a ɗariƙa yake ko a izala yake ko a shi'a yake yana buƙatan ya samu shawarwarin shi malamin Ibrahim Daura wannan abin da shi ba. Very good, very good. Mm-hmm. To yau idan aka ce misali ya ce ya kau, to wanda za a nemo su ya sake wahalan neman training. Mm, Duk da cewa a yau Kano tumbin giwa ne, da iya samun irinsa arba'in wanda za su yi wannan aikin. Mm. To amma wajen yin TV da wajen zaɓe ɗin kai tsaye mm. wani abu ne wanda sai an yi wannan bincike ɗin a nemo wannan a nemo wannan. To a wannan gab ɗin abin da aka samu na kuskure zai iya faruwa. Na biyu shi shine bayyana a matsayin mai karɓan shawara kamar yadda na faɗa. Duk girman ko kai wane ne in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce wa shawarhum fil amri ka nemi shawaran sahabbai mun gani a yakin gwalalo manzo Allah ya nemi shawara an yi amfani da shawaran Salman al-Farisi yanda aka toni handak mun ga a lokuta da yawa yanda manzo Allah yake neman shawara annabi ya nemi shawaran matansa ummu salama a sulhul hudaybiya mm. ya zo ya ce wa sahabbai su yi aski suka ƙi kowa yana cikin yanayi ba zan ce suka ki ba ma'ana suka yi jinkirin yi ma'aiki ya shiga matansa ga halin da mutane na suke ciki ta ce mm. annabi ka fara yi in kana yi ko in sun gani za su yi manzo Allah yana zuwa ya kira awan zami mai yi kowa ya fara yi Allah <laughs> shawarin sa ya dauka na'am mm. ana daukan shawara daga bakin ya ana daukan shawara daga bakin talaka mm. ana daukan shawara balle daga wanda yake na saman ka ne a fannin mulki da shauransu to anan abin da yasa nake cewa gwamnati ta sake duba duban da ya kamata ta yi shayi ta duba kwarewarsa duban eh. me saboda ai kan da ya ajiye na za gwamnati ya kira shi ya sake bashi ko dai ba mu gane ba saboda ai shi ya ajiye da aka faɗa shi ne mm. ai ba maganin ajiyewarsa ko rashin ajiyewarsa ai da ma shi yanzu maganin ya abin da za mu iya faɗa. Okay. Magana ne wanda na farko mun gaya masa cewa wannan lam a matsayinsa na wanda yake mai karantar da al'umma idan ya sake sauraron maganar Da Allah ko a wannan lokacin wasu ne suka ba shi shawari ko kuma an isar mai da labari bai ji daidai ba ko kuma ya saurara to kaga shi ne dai ya sake tunani ya gani tunda bai gabatar da takarda ba shi mako ya abu ne public to shi gaba wannan tsakaninsa da gwamnati ita ma ta ga za ta ɗauke shi ta ci gaba wannan tsakaninsu wanda ba za mu saka baki a amma abin da muke maganan gwamnati ta take duba game da tsarin hizba shine hmm. na farko a ƙara kimanta malamai ta yanda idan an tada irin wannan al'amari yana da kyau a ce a shigar da shi cikin kwamitin shura na malamai muna da shura na ɗarikar tijjaniya a Kano akwai kuma kwamiti wanda su kuma su ma na ƙungiyar izala ne har shi'a suna da haƙƙi a jawo su jiki eh? domin duk musulmi ai a ah, to tarbiyyar iyayen dariƙa da yan izala ne ai musulmi ne aka na'am hmm, musulmi aka ce duka musulmi ne aka ce kowa yana da haƙƙi inda ya amsa sunan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai dai kowa za a iya masa haddi kin tafiyar ya zamto ko da a cewa inna malaman ba aiki suke yi kai tsaye da uniform su kuma suna da sai a cikin tafiyar hizba to zai a samu wani ƙarfi na wajen ɗaukan hukunci duk hukuncin da ya tsamari ko aka ga hukuncin ya tashi ya zamo ya yi wuta su eh. duba su ga menene ya kamata tunda da yawa abin da ake ta'azir ne ba shaidu ana duba network ɗinka yana ɗan sayawa Na'am. Eh duba network ɗinka yana ɗan tsaya ya tsaya ya tsaya ko bai tsaya ko saboda maganar na da muhimmanci sosai maganar nan. To anan. Na bismillah. Ya kuma tsaya. Okay. <laughs> to, yanzu fa. Eh bismillah, na'am. Kace tunda da yawa. Na'am. tsarin da hukunci hukuncin da hizba take yi ba hukuncin shari'ar musulunci ba ne. Hukuncin menene? Yawwa hukunci na ta'aziri babi ne a musulunci na idan mutum ya yi wani laifi misali yanzu tambaya sarki hmm. an taɓa kama wani wanda ya zina aka, aka, aka, aka sara kansa a hizba? Aha, sam, ah. Ai ba, ba hizba ba. Lokacin da aka ce shari'ar musulunci zamfara ba su yi rijista ba? ok sun yi rajista wasu jihohi sun yi rajista da sunan da su shara musulunci amma har aka gama kan tabbacin an kashe wanda ya kashe rai <laughs> na'am ka taɓa jin an yi ma wani hukunci hudud din da ake yi ai ba a yi eh amma a irin tsarin ka san zina na'am amma suna bulalan zina wallahi to ban sani ba eh, ban sani ba haka na jihar da yawa ma sun gudu sun bar gari. to shi shari'a fa ka san shari'a ba wai wani abu ake zaba a bar wani abu ba okay ka fahimce ni shari'a musulunci an ce shari'a musulunci hmm. ba wasu abubuwa ake zaba ba a bar hmm. wani abu kuma da kamar yadda muka ji daga bakinsa cewa wasu ake zaba a yi musu hukuncin ba a iya yi ma kowa akwai manya ƴaƴan manya wanda su sun tsallake wannan hukuncin ba a iya yi musu shi malamin shi ya faɗa eh ya faɗi wannan maganar a wancan tenuwan ne ina tunanin nasa da ya sauke ki bayanin ga yanda yi wani lokaci ana yin fati ma an kira su ya ce gaskiya ba a yi ma kowa akwai mm. wanda in an gaya masa ma ya kashe wayar su yi shi. to kaga tsarin shari'a musulunci ai shi yasa nace maka tunda ta'azir ne mm. abin da ya shafa da akwai ana zama ne a ga me ya kamata a yanke maka hukunci me ya kamata a maka ran hizba da kanta akwai wa'anda suka go above the law Wa'anda su suka go above the law su mataki ba Najeriya muke magana ba Amerika ba ai ba ni ba hatta constitution din Najeriya ko wanda suna kaman a sama suke ana dai cewa nobody uh, above the above amma faɗa ake abinda Najeriya <laughs> wow Najeriya ne fa za a samu wanda ya yi satan waya a kashe shi mm. sai a samu wanda ya saci naira trillion sai shugaban kasa ya fito ce ya yafe masa shugaban kasan da ya guce ya yafe wa gwamnan gwamnan Jos akan wasu matsaloli wanda ni ban isance ga su ba amma a ji bincika a gani ya yafe wa gwamnan da ke ina je ko ribas ne ko ina ne hmm. akan wasu matsaloli akwai gwamnanin da ake tuman su da kisa akwai gwamnanin da ake amma dukkanin su suna nan suna cikin iyalansu lafiya kalau kuɗi kuɗi da mulki ba iya kuɗi bane da mulki ba iya mulki tsarin Najeriya ne eh. saboda shari'ar musulunci mm. takan daidaita kowa ne ba ta ware mutum kowa takan masa shari'ar musulunci ba a ce wani ban da shi manzon Allah bai taba ware wani ba to idan ya zamto daruri ya haifar da sai an yi haka to me ya kamata a yi a yawaita malamai malaman nan ta fannin ɗariƙa a same su da yawa a fannin izala a same su da yawa a fannin shi'a ma a same su wani fannin ma na musulmai wanda aka ga suna da yawa a garin a nemo su dukkanin abin da muke so fanni kaza muke so abin da ya shafi tarbiyya dukkan mun yi jima'i babu wani musulmi da zai ce ya halatta mace ta fito ta yi zina babu shi yasa lokacin da prof ya yi magana akan kadiyar darura wasu kamar da maganan kaga muka kimi shiru muka fito muka yi bayani akan maganan da abin da take nufi babu wani wanda zai halatta magana ya ce a fito a yi alfasha a bayyana shi zahiri wai daidai ne babu da musulmi dan ɗariƙa da dan izala da dan shi'a da duk wani wanda yake da wani aƙida babu wanda ya halatta wannan hatta kirista mai mutunci babu wanda suke halatta wannan na'am to abu ne wanda ya kamata a ce an yi wannan tsarin wanda hatta a kiristoci ga akwai fasotin da suke faɗa akan fitowar mata tsirara da shirin da suke ya kamata su mara araba su a ciki amma kaga hatta kame ba kowane hotel ne ake kai su mami ba akwai manyan hotel din da ba a sannan akwai gidajen giya duk da cewa ana kokari wasu ana kai su mame mun gaggani daban-daban to in aka tsawaita malamai da yawa to idan an kama mutum aka duba laifin da ya yi laifi ne da yana bukatan yanzu a kaga mai hukunci to malaman sai su zuma su gani wannan laifinsa iri kaza ne to me ya kamata yi wani da a buɗe aji ne na karatu a karantar da shi addinin musulunci in kirista ne a karantar da shi abin da ya shafi tsarin kiristanci hmm. yanda ya kamata ya sa sutura yanda ya kamata ya yi mu'amala da mutane yanda ya kamata ya zauna da mutanen unguwansu zai yi irin harka mai suna hizba harka mai suna hizba a ƙara krista krista a ciki to bari sai da kai matsalar da ke faruwa ai ba wai hisban ai na tun farko yasa ne bayani hisba ba wai sojoji ne da aka yi su a zamanin annabi balle wani ya ce ai in duk wanda shiga hisba an musuluntar da shi ai kirista yana iya zama garin da ma akwai shari'ar musulunci hmm. doka idan ya zamto aka ce doka ya tsaya iya ya musulma a gare to ce su kirista ne mm. yanzu wanda aka kama ya yi laifi ko ta yi laifi ga wata kirista tana a cikin garin kano kuma dama musuluncin ba wani shigaranta ya ba sai ta fito ta ce daga yau ta ridda a tsari kuma babu wani shari'ar musulunci da zai hukunta ta sai dai in mutane su yi fushi akan ta in ko ba su iya kai yadda za su same ta shikenan sai ta ci gaba da mm. laifin a ciki kaga a maimakon a samu mafita an sake samun wani kofa da barna mafi girma zai faru a maimakon rawa ko wani abu na TikTok sai ta kuma fito ta ce ta rida ta koma Kirista amma shayi ai muna jin cewa kaman wannan kungiya kaman na Hisba Hmm. kamar irin ai musulmi suka tattara kansu suka kirkire wannan kamar kan da aka kirkire kan ƙungiya ah, ba hisba ba ɗaya ke da kan ba okay hisba ba ɗaya ke da kan ba shi hisba aikinsa da yake yi aiki ne na kare tarbiyya da ayyukan al'ada hmm. kan kuma gaskiya ba iya wannan ne aikinsa ba kuma ba mu jin ma kan tana aiki irin wannan shi hizba aiki ne wanda yake bayarwa domin taimakon al'umma da kuma tsaya musu wajen gina tarbiyya mm. kuma sai zamto a garin Kano nake magana a garin Kano nake magana kuma gari ne na musulmai mm. yanzu in tambaye ka religious affairs ai akwai part na Kirista akwai part na musulmi haka ne kuma hizba yana under religious affairs ne okay duk under addini ne to a nan ne nace maka za a iya nemo su a zaunar da su a ba su wani ofis nasu wanda suna kula da wannan domin ai abin da yasa yanzu ba inda za a ce za a hukunta musulmi a waje kaza shari'ar musulunci fa ana yi ana yi ne gaba ɗaya fa da kirista da musulmi da kirista da musulmi to amma sai ya zamto shari'an ba zai yi ba akwai abin da zai kawo cece ku ce hmm. Ko ai a karantarwar kiristanci akwai kiyaye wannan mu'amalar okay ban dasa bakin ka ba wato kana in an ƙara aka sa wasu krista ciki ko da za a yi ma wata eh, eh, eh, hukunci in ta ce to na bar musulunci na koma krista still wannan hukuncin yana kanta wannan koma wata krista bit wannan ba ma za ku ce ta bar musulunci ba ma ba za ta ma bar musulunci ba tunda ta san doka ne na iri ɗaya kuma can ba kiristan da a kira su da yan hisba ba ne na ce maka ofis ne za a yi wannan na ce maka malamai ne za a yi su daban suna zaune suna kula da abin akwai oh. kuma kiristan da su ma za a yi ana kula da su ba wai da sunan cewa su yan hizba ba ne amma hmm. su malamai aikin su shine duba da hukuncin da ya kamata a gabatar wa musulmi hmm, hmm. su kuma wancan wancan suna kula da abin da ya kamata a yi kirista in ba haka ba to gwamnatin ba zai yi ba okay okay yanzu hizba ta zo ta kama misali karuwai da ta kama sai ta samu akwai kirista da sauransu za ta sake su su tafi kafin idan ta sake su suka tafi a cikin musulman ɗari duka za su ce mu kirista ne su ma za su tafi mm. kaɗan ne za su yadda su amsa musulunci a zamanin hajjaji ibn yusuf an yi irin wannan makamancin wannan abu da ya kama mayaka sai ya ce duk wanda ya zo gabansa sai ka tabbatar ka kafirta da saba masa da kai sai da mutum kusan dubu da wani abu suka dinga ce sun kafirta sun kafirta kafin kuma su karɓi kalmar shahada a wajen a cikinsu akwai tabi'ai masu girma irin mm. su Sa'id ibn Jubair mm. da aka sai ake neman su masu amsa sama da mutum dubu ɗaya suka ji amsa ya kashe su yaƙi suka yi da shi a matsayinsa na shugaba da yasa aka kama su kusan mutum dubu uku sai ya ce duk wanda yake so ya bashi sai ya fito ya faɗa wa mutane ce to lallai na bijirewa musulunci na kafirta shi yasa na yaƙi wani tukunna mm. daga nan sai ya ce to shikenan sai ka ce yanzu amma na tuba ka komo ka karɓa musulunci su kuma ko wanda suka zo su ce kai ba zai yi ba in shekara 60 ina musulmi kawai yanzu ce na kafirta to ka duba hadarin abin nan fa bi aini amma hida ka samu kusan mutum dubu mm. suna amfani sun riddan dan su samu rayuwansu to yanzu in aka zo aka bude kofar cewa iya musulmi ne za a hukunta shi akan sabo kuma saban da gaba ɗaya society ne to za a samu matsaloli da yawa ko ba da sunan hizba ba amma ya zama akwai wani kundi a cikin hizba da take kula da wanda suka aikata laifi wanda ba ma musulmi ba ne tunda ai Kano garin musulmai ne haka ne kuma kiristan ma ba za su ba a ce an kara wannan abin waye zai yadda matansa ta tana karuwanci a cikin hotel waye da yadda yasa ta tana karuwanci a cikin hotel matakan yafi karfin abin da zai dauki dawainiyan su mm. abin da ake nufi shawari ne ta iya yiwuwa ya zama daidai kuma ta iya yiwuwa ya zama ba daidai ba akwai maganar da gwamnatin baya ta yi ban san wani irin magana ne kai tsaye ba amma ni ma an ban labarin magana ok wanda wanda wanda ganduje ya yi ko Na. eh eh na da shi nan bari na bari saka in saka ko in saka ko shaik bismillah ina sauraron ka ba ba su kuɗin sun yi ɓanga ba ba ba su kuɗin sun yi damfara ba to hukumar hizba za mu yi mata garan bawon za mu yi mata garan bawon domin akwai zamba akwai ƙonye akwai zare akwai mulamula ci da addini akwai komai da komai mara kyau mazambaci babu kai ba hukumar hizba hukumar hizba sai mai gaskiya sai mai jini kashe ba cikin tafi ɗinmu mu ah, a ina nufin kamar a da gashi nan ga maganan da wannan ya taba faɗa kansu kana ganin ba ganin cewa wayan nan ababa ya yi musu yawa ne kamar kowane gwamnati ya zo zai magana a kansu kamar gwamnati ana sa musu baki a cikin abin da abin da ya sa nace bai topic din mu eh daman abin da ya sa nace bai topic din mu saboda misali ban san waƙiyar da ta fara a wannan lokacin ba okay kuma ban san da ba yake magana a wannan lokacin ba amma kuma duk abin da ya kamata misali mu faɗa game da gwamnoni hmm. su girmama sha'anin malamai mun isar da wannan sakon amma abu ɗaya nake so ni na isar a ƙarshe shine kada mu maida al'amarin ya zama na siyasa ko na ɓangarancin addini hmm. wannan bidiyon ma da ka saka zai amfani a kan wannan bidiyo ba ka ganin cewa hmm. kowane gwamnati in ya zo wala Allah su suna ganin cewa kowane gwamnati ya zo shi ya soma baki a cikin aikin da suke yi da wasu ababa ko da yake wannan gwamnati magana kyakkyawa kuma da shawara ya bayar to ga gwamnati da ya kawo eh abin da ya sa abin da na so shine na auna maganan gwamnatin yanzu da gwamnatin baya saboda wajen aunawa siyasa zai fito okay amma abin da nake so in ce shine duk hmm. gwamna yana da iko ne binciki aikin kowace ma'aikata a ƙarƙashinsa dole ya sa baki eh, ba za a yi eh shi kuma wannan wancan eh, sarki na to ai ba yanda za a yi ka ba wa mutum gini ka ce ba za ka sa ido ba ko da injiniya ne sai ka saka ido ga yanda kake so sai dai abin da ake so shine kada shugaban ya zalunci wanda ya bai wa aiki kuma wannan maganar da a ce maganar gwamnan ta saba kai tsaye wallahi da mu saba da shi abin da nake kira ga malamai shine da kuma al'umma gaba daya kada mu mai da maganar ya zama maganar siyasa Allah ya sani ba ba maganar siyasa muke magana akai ba ko je da na faɗa a wajen karatu na ce to mu inda a ce maganar siyasa ne za mu ce wannan a martaban gwamnati ne to mu muna garin Bauchi sa bakin mu akai za a ce wani abu ne amma magana ne akan addini yasa muka saka baki magana ne akan abin da ya shafi addini mm. to tunda akan addini ne to ga mafahimtar mu akan maganar da gwamnan yi duba da wasu suna kawo maganan a'a ai hizba sojojin musulunci ne a nuna gyara ma a ciki yahudanci ne wannan na ce ba haka ba ne. akwai yararraki da yawa wanda mu muna ganin akwai wannan shawarwari ne a shawara ya kamata a gyara kaza a gyara kaza a gyara kaza kuma lalle yana da kyau ta hanyar shawarin ya zamto a rubuce ko kuma a yi magana da shugaba kai tsaye ba wai a fito public a yi magana wannan a takaice shine gaba ɗaya sakon da muke so mu isa amma muna kira ga al'umma kar ya zamto an mai da kwamiti na hisba abin siyasa kawai shine dan malam Aminu Daurawa yana jagorantar kungiyan eh, hisba kwamandan hisba ne a zamanin abba gwamnatin NNPP to ni a matsayina na APC ba zan ba shi haɗin kai ba ko a ce Malam Ibn Sina shine shugabanta a mulkin APC to ni tunda 'yan ɗan NPP ne baran ba da haɗin kai ba wannan society ne gyaran society mu ne gabaki ɗaya bai ta allaka da ɗariƙa ko izala ko shi'a ba duk wanda ya rike in dai ya zama zai bada gudumawa to abin da ake roƙo kawai shine shi ɗin ya tafi da kowa ya ɗauko ɗan ɗarika a cikin tafiyarsa ya ɗauko ɗan izala ya ɗauko ‘yan shi'a hatta kirista kamar yadda na faɗa a ba su wani waje wanda zai zamto suna kula da abin da da a yi mm. dole su yarda da wannan abin tunda suna garin musulunci tunda wannan abin ba abu bane hatta a kiristanci ba halal bane mm. a ce mace ta mai da zina ta bata wa al'umma tarbiya, ta fito midiya tana kaza kaza wannan duka hatta a kiristanci ba daidai bane to amma abin da ya yasa muka ce a jawo mutane kowa da kowa shine kiya irin wannan cece kuce din da shigan human rights su samar da barna ko wani rashin ba daidai ba ko kuma mutum ya zama siyasa ya hana shi gabatar da addininsa wannan hikimar maganar mu kenan a ciki ta yiwa abinda muka faɗa ya zama daidai ta yiwa akwai kuskure to abinda muka faɗa daidai mu ma Allah ya yafe mana ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana a nan shine karshen sarki zaki na to jama'a ku yi hakuri a ɗan TikTok zai kashe ya kashe zan sake hawa a takaice mm. abinda Sheikh ya nuna mana maganar da eh, gwamna eh, ya faɗa Abba eh, Kabiru maganar da ya faɗa ba magana ba ne na hushi bi ma'ana magana ne na jan hankali kuma wannan magana da ya faɗa magana ne da shi malamin daurawa ma ya kamata ya faɗa a matsayinsa na malami saboda maganar da shi gwamna abba kabiru ya faɗa magana ne daidai da take kan hanya kuma saurin bi ma'ana hushi da shi malami ne ya ɗauka bi ma'ana ya iya ya kawo a masa cece kuce amma bai sani ba wala Allah public da maganan da shi gwamna ya faɗa shi yasa malami ne ya hushi ko dai menene to ba sani ba to amma insha Allah na gani kan da malam ya aje sa kenan za mu bude layi na tambaya kai da zaka zo don Allah ka tsaya kan topic kai da zaka zo kira ka tsaya kan topic abinda malam bai tattauna ba ka je ka kawo akan haka sa'annan mu ko muka shigo da zance wala Allah shi shugaban hizba malam aminu abun ya yi masa yawa ne da yake gani a kowane gwamnati yana saka baki a cikin aikinsu da suke yi da wanda kuma malam nasir ce a lalle dole ya kamata su saka baki saboda ba za ka yi ka ba wa mutum aiki kuma ka tsaya ka ce ka cire bakinka a ciki ba to Ah, insha Allah inda haka tsaya kenan ah, za mu bude layi kamin mu bude layi ah, <laughs> to ga eh, malam alinawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam alinawa wa alaikum wa wa sarki Allah ya taimaki malam alinawa Allah ya taimake ka. Tare da kai, tare da kai mara sauki. Na'am. Ina isar da gaisuwa ta gaban nasar. Yana jin ka yana amsawa. Kamar alaihi. Mm. Oh, Allah ya saka muku da Amin, amin, amin. Ya rabbi. To ni a ɗan tsokacin da zan yi kawai shine. Eh. Wato ita harkar siya? Oh, oh, oh, na tekin Mala Ali. Aha, malali ya dawo. To, bismillah malali. Malam Ali. Ah, wa alaikum salam. Network yana rawa. Eh, yanzu ya tsaya. Cewa. Eh, na ce, kusan duk abun da za a yi indiya zamanin siyasa ne dole ka samu siyasa ta shiga ciki. Haka ne. Wannan gaskiya ne. Eh, da nake son mu sani eh, mafi yawanci mutane abin da bata musu rai gaskiya magana daga operation kawo da badala da hizba ta fara hmm. wannan arrest din san duk operation din da sun kai ya faru kamin a gabatar da hukuncin supreme court okay kano bata tun daga wannan operation a daidai wannan lokacin da ta dakata bata koma yin wani kami ba har bayan yanke hukuncin supreme court hmm. so a wancan lokacin da an kai operation din nan gwamna yana nan yana kan kujera kuma yana kano kuma ya ga bidiyoyin ya ga yadda suka gabatar da operation a matsayi ne na gwamna idan wannan abubuwa a wannan lokacin a yanzu laifi ne to ina zaton ko a wancan lokacin da an kai operation din laifi ne amma an sha an jaye wajen wata biyu da gudanar da waɗannan ayyukan gwamna bai ce ko ƙala ba in ma a public ko ya kira jami'an hizba ya musu magana ko ya kira malam aminu daura ya mai magana ba wanda zai ce ma ga inda wani bidiyo clip da gwamna ya magana lokacin da ala gudanar da wannan operation gwamna ya magana ba ai ba da wannan abin ya zo yana tafiya A the end banci an yi wannan operation ana zuwa ala zuwa sai an ka zo abinda kowa ke hasashe kuma mu yi karan kai na yana cikin abin da ka hasashe sai operation ya zo ya taba yan jama'iyya waɗanda ita party tana considering din members ɗinta duk sadda an ke ma wannan yana kan mulki to ko ƙasa zai raba a jiha za ka ga zai raba shi ne a korin 'yan jam'iyya in ka ga wani ya samu to ba a tsara don shi ba sai dai Allah ya ci da shi. Mm, mm, ko mm. in dai a Najeriya ce kowace jiha ni ina siyasa sosai ina siyasa na san siyasa. Ko kayan azumi yanzu za a raba ga Ramadan. Za a in a masallaci za a kai za a samu in liman ya yi jam'iyya shi za a ba. Idan ladan ya yi jam'iyya liman bai ladan za a ba. idan dukkanin su yi ba za a iya kawo wani kwamiti daga wani daga a akan kwamiti yan jama'iyyar su zo su yi su za su raba kayan azumi a masallaci duk wanda ya gaya ma in dai siyasa ce haka aka yi ta Najeriya so lokacin da operation ya zo ya kai ga su murja ni abin da ya ban mamaki kawai da gwamna ya zo yana addressing mukaddara hizba ta yi ba daidai ba amma na san cewa yadda gwamna ya ga video click na hizba to kuma na tabbatar da ya ga bidiyo click na murja inda take ce malamin dora ya lalace ah haka ta fito ta faɗa wallahi wallahi ina da shi in kamin ku tashi insha Allah zan yanka shi zan tura maka kunna ajiya don Allah don annabi wai malami ne ya lalace tace zaka ji kalma da kalma tana faɗin cewa ba za su zo su kafa gwamnati ba su wahala su ba da lokacinsu da jinin su a zo wani daura ya zo ya bata musu gwamnati. Eh? Da lokacin da gwamnati zo yana adiresin ɗin magana hizba na so bayan ya gama da magana hizba akalla ya ɗauko maganganu irin waɗannan su ma ya ce to haka kuma ya ci karo da abubuwan da wasu ke yi don sulatin kaho da watakila sun yi a siyasa amma sun zo suna sukan manya-manyan malamai waɗanda kuma mu dan kayan mu ba hujja ne baka zo ka ci mutuncin malami ko da yana aiki a gwamnati mu ko baya aiki a gwamnati mu to amma sai naga kawai gwamna ya mayar da ƙarfi kawai akan abin da hizba ke yi abubuwan da su yaran ka yi bai mayar da ƙarfi gare su ba kuma sarki mu akan mu akan mu a ya mi banza kenan idan yanzu ga ah, jinar ga junior zaki ma da mutane ga mutane da yawa na wai haka ne ga su mai jama'a junior zaki wai haka ne wato ta yi wow ruwa bai ya mi banza kenan na ta ci mutunci ne to the last level ta ci mutunci mala aminu sannan yanzu sarki lokacin da anka zo da ita aka kai ta farko da aka kai ta an hidda ita gidan yari ba ma da authorization na alƙalin da ya kai ta gidan yari ba okay so bayan an hidda ita ta hito sai aka zo kuma abin ya zo ya tashi yana yana sakuletin maganar nuna tasowa mm. sai aka zo aka ce an dawo da ita kotu ranar kaza za a dawo da aka zo kotu sai aka ce alkali ya ce a kai ta asibitin mahaukata don a duba kwakwalwarta ina ganin sarki yanzu ba wanda zai bada shaidar ni mai hankali ne ko mara hankali sama da mahiyata na'am na'am na'am sai ga mahiyar murja ta zo ta bada testimony cewa ita yarta ba ta da ciwon taɓe hankali ko kaɗan to yanzu idan murja tana lahiya lau me ya kamata a yi da ita sai a koma kotu a yi passing in judgment a yi mata hukunci kamar yadda aka yi wa waccan yarinyar da ita ba NNPP ba yadda aka yi wa waccan hukunci wata shida gidan yari to mu kaddara murja ko da kwana goma za a yanke mata a gidan yari gwargwadon lahinta ya kamata mu ji an ce gwamna ya sa an je a ruwa murja hukunci a wannan gaskiya ta zo ta zagi malami ne ma kaga farko a statement ɗinta ka ji ta eh, tura ma a eh. statement ɗinta ka ji ta ce ɗan hizba sukan kama 'yan mata su je da su su aje 'yan mata a kwana su ba su al'aura su suna taɓa don su yi releasing ko kuma ba su ba su su ta 'yan mata su ba su nonuwa su suna taɓa ah! amma duk wannan abin da ta yi ba a yi addressing ne ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ai zan tura wa bidiyo don ka gani don shi malam nasir na tabbatar da wata kira da ci da wannan abubuwa shi yasa in da gani ɗan da shi ɗan da shi ɗan da shi ɗan ya ji wanga magana wanga ta faɗa kan mala a ah, no no bai dace ba bai dace ba in ta yi wa'annan maganganu. Zan tura maka so eh. ina tare da cewa lalle akwai abubuwan da in ana yin su ana iya a gyara amma matsalar mu 'yan Najeriya malam sarki mu wakan mu adalci. Hmm. Idan yau ka same ni na yi laifi ina zaune in dai na shahara ina laifi. To in dan ka zo ka ce min salamu alaikum Allah neman ka a ofis wallahi ba zan je ba. Haka ne. <laughs> Haka ne. Idan kuma yawa sannan a hizba babu bindiga babu bulala da highest da addade a cikin hizba ta rika shine mota da kuma karfin jikinsu to ka zo ka tarar da mutum na iskanci a matsayin ka na mai uniform ka zo don kai arrestin ne ka so arrest warrant kamar da malamin ya bayani har kotu suna zuwa su an so arrest warrant kamin su zo su yi sacin su tabbatar da ka sannan su zo su yi kabi kun zo da arrest warrant za ku kama mai laifi gashi zaune ya ce bai zuwa kuma kun an so warrant din kama shi shin juya za ku yi ku koma a daidai lokacin da zai ga cewa ya fi ƙarfin in kun koma ko kuma za ku yi amfani da damar ku ne don ku kama shi. Mari zan yi masa mari zan yi masa zan yi masa zan yi masa. To yana daga cikin dalilin da ya sa za ka tare da 'yan hizba suna rungume mutum su sa cikin mota saboda in sun ce ya shiga mota wallahi ba zai shiga ba 'yan Najeriya dai na san 'yan Najeriya. Okay wato malam a ka a ka a ganin cewa wato mu a nan ganin mu gwamna ya yi magana mai kyau maganan kirki amma malam aminu shi ya san fassaran abin da eh, gwamnati yake faɗa kenan yawa ah, ah yanzu na fahimci magana wato shi ya san fassaran da mu ba mu sani ba na'am karanci inda a ce tsakanin gwamna da malam daura sun ka tattauna eh. kaddara Najeriya muke kila wasu kasashe ko wasu kungiyoyi suna prostrated in gwamnatin Kano akan aikin da Hizba ke yi hmm. to ina ganin da gwamna ya zo ya keɓe tare da malam daura ya ce mai malam wala ina son aikin nan ya ci gaba amma kaji kaji muna rayuwa a ƙasar da ba kasashen duniya sun tsura ma kasashen jihohin musulmai ido a Najeriya musamman jihar Kano abubuwan da ake yi daidai suke amma wallahi malam kungiyoyi na duniya sun sani gaba na rasa yadda zan yi ina so in kira ka mu tattauna malam ya za mu yi mu hito mu wannan abu kaza da kaza da kaza suna karata ko kuma suna frustrated ina akai ya za mu janye ya za mu yi abin wannan arresting ko kuma malam a'a za mu laba ne idan kai wannan yanayin ba zai ma ba kila zaka sauka sai mu ɗo sai a ɗauko wani a ɗora saboda mutuncinka sai mu ɗauko wani da bai shahara a malanta ba sai ya zo ya rika wure amma a zo kawai a yi addressing a bayyana jama'a a yi criticizing his back completely kuma a daidai lokacin da bidiyoyin wannan operation sun kai wata uku gwamna bai yi magana a kansu ba a ce sai this time yana dawowa daga umra a ce zo yi wanga completely addressing ya tsaya akan hizba kawai ya yi ya yi nilin din down an kuma ga maganganun yarinyar nan ba a yi magana a kansu ba an sa ta alkali ya kai ta gidan yari an sake ta an ce a kai ta gidan mahaukata ta ki bari a mata allura mamanta ta fi ta kalau to wani za a yi to wani zan kuma tura wa bidiyon duk ka gani don kuna za ku yi ku ji shekara jina? Allah ya saka muku da Amin amin amin amin ya rabbi. Masha Allah mun gode sosai Malam Ali. Shekara kana magana? Okay. Akan me ake tattauna ne? Ah. <laughs> Ai ka sauka wato Malam Ali na gwada wato bari in brief maka da yake fara cewa maganar da eh, ake yi a yanzu gaskiya a wannan arrest ɗin da shi gwamna ya zo yi maganar nan kusan wurin wata uku kenan gwamna kuma yana nan bai ce komai kuma kan yariyar nan murjanin aka kama ta ne kake ganin maganin ya tashi da kuma yariyar akwai wai maganganun da ta yi kan malam daurawa wai ta ci masa mutunci da wasu ababa to sa'an nan kuma har ta ta nuna cewa kamar wai malam aminu ya lalace ta kira sunan shi da rai ta ce masa daurawa ya lalace da wasu ababa to shi kuma Ah, malamin da yana expect wala Allah in gwamna ya zo ya yi magana game da eh, maganan da yariyan nan ta masa rashin kunya da wasu ababa to amma maganan da shi gwamna ya zo ya yi kan abin arrest ne da ya wuce wurin wata uku da kuma ba sake yi ba she eh, nasu murjan nan da ya tashi to nasu murjan nan kuma yariyan ta zo ta yi magana na barazana da shi gwamnan ma da shi malam aminu ta yi musu barazana cewa su su kafa gwamnati da jininsu da zufansu da jininsu she yanzu shi malam aminu daurawa ya zo zai ɓata musu tsarinsu to shi sa shi gwamnati ya zo yi wannan magana to abinda ya jawo shi malam aminu ya yi hushin kenan eh, ni gaskiya ban so na canza topic ba nan an yi canza topic Hmm. duk da zaben malam alin na san da su yi ma'ana to amma kuma wani abu ne dan tada ne da ke na isar da na yi da karatun na sashi zuwa ga wani abu to amma abin da nake so a magana akai shine hmm. dan dama abin da yasa na dakatar shine ina so na ji maganan ne to ban ma san cewa shi bai gama jawabi ba har dawo hmm. to amma topic din mu gaskiya ni ba magana ne nake akan murja ko kuma maganan wa na biyu ka kawo ita ita murjani da malaminu kuma ya wato wannan kuma ai ba ba shine topic din mu ba sai zani eh to topic din da muke magana da kai to maganan eh, eh, gwamnatin kenan a ah. ah, to ai kuma ba zan daura magana akan gaibu ba misali yanzu yanzu misali ni zan san cewa ni ma yanzu kaga ban ban san wasu maganganun ba Allah dake ba bibiyan abubuwan ta nake har ya zama a ce ta zo ta yi wannan abubuwan ba kuma wannan hukuncin ta ai yana nan ana ta kan yi ko ba haka ba sannan abin da nake magana a kai mu muna magana ne akan iya wannan kadiyar duk malaman da suka magana ba muna ɗauko matsalan wai wata mutum ɗaya ne ko mutum biyu a cikin wanda aka yi hukunci ba ina tunanin duk zaman da muka yi bayani a nan mun yi magana game da hukunce hukuncen da hizba ta yi mun faɗi kuma alkhairin abin amma kuma maganan gyaran da gwamnan ya yi gyara ne gaskiya gyara ne mai kyau gyara ne ba kuma iya ni ne dai na fahimta ba kuma a tunanina a iya bayanin da ni na faɗa cewa lallai akwai kuskure ɗaya da dada a ce kuskure in dai ya zamto gwamnan bai taɓa masa magana a ƙasa ba ya zamto ya yi wannan maganan public to gaskiya ya kamata a ce da an kimanta malamai an yi shi a rubuce amma kuma a ce misali wannan maganan ya sa dalilin shi za a yi resigning gaskiya wannan kuskure ne kuskure ne sosai sarki kar kuma mu canza topic din iya maganan da gwamnati akan sa muke tattaunawa Domin misali inda akan ita maganar murjan ne topic ɗinsu da sai mu je mu bincike akan me ta faɗa shi me ya faɗa me ya hukuncin ta sai mu saurara mu ji me ne ke amma ni gaskiya ban san in kutsa cikin wani abubuwa wayan da ba su ne maganar da na zo yi ba Allah dai taimaka amma na san kowa yana da fahimtarsa kowa da fahimtarsa kuma da fuskarsa wajen ganin abin da shi kwamandan ban yi na sauka daga kan wannan kowa da irin fahimtarsa amma kuma abin da muke magana shin maganar cewa ana irin wannan kuskure ne ko ba kuskure ba kuskure in kuskure ne to menene laifin wannan maganar ne maganar. to masha Allah assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh malam buhari sarki barkan barka kare barka kare malam buhari malam buhari ina ne jin program nan da ka da ka kake Okay, in kashe in program in kashe inda nake ji. Eh da ka lo, ka lo shi san kai baya ba. Aha, yanzu ana cika bismillah. Yawwa, sarki abinda nake cewa nan wurin nace maganan Malam Ali duk da Malam Nasir bai ji ba barin ajiye wannan maganan da na so in yi bayani a kai. To amma ni magana kira guda biyu zan yi sarki na farko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah da ya aiko shi ya san zai iya komai da komai sai ya haɗa shi da sahabbai sahabbai su ne misali ba zan iya cewa mataimaka ko wani abu ba dai Allah wa Allah sani na bai kai na wurin ba amma akwai wasu dabaru mataimaka ne malam bari wai mataimaka ne alhamdulillah Allah ya faɗa Qur'ani alhamdulillah sai suka zama na sai suka zama mashawarta a wurin shi ina duba wani abu guda ɗaya daga kanka sarki zuwa kan malamai akwai wani lokaci da zaka ga hidindimu na musu yawa wani abin sai an gaya musu su ji to ni kiran da zan yi a nan wurin yan siyasa su ji tsoron Allah in akwai wani abin da suke boye ma gwamnoni especially mu na arewa tun da majority musulmai ne kamar Kano in ka shiga Kano duka mafi akasari musulmai ne jama'an Kano akwai abubuwan da su rinka gaya ma gwamnoni gaskiya wani abin da yake faruwa kar su ɓoye musu saboda siyasa saboda ɗan siyasa na so a kowane lokaci ya biya ɗan siyasa da ladan shi da aikin da ya mishi su ji tsoron Allah su gaya musu gaskiyan abubuwan da yake faruwa wani abun ba mamaki gwamna an gaya mar wani abu bai ji ba kamar inda malam ya faɗa in ya yanke wani hukunci a lokacin ko shi gwamna yana fushi shi kuma malam Aminu Dabrawa shi ma ya yanke wannan hukuncin shi na sauka a kujeran shi cikin fushi to duka mabiya su ji tsoron Allah especially na 'yan siyasa kenan sai gaba na na biyu magana na na ƙarshe maganan malam Aminu Daurawa sarki akwai maganan da aka yi a wannan shafin lokacin da wani wakiya ya faru na wata baiwar Allah da ta fito ta mai rashin kunya haka eh wata fim ba ko kai a eh, ko kai a wannan shafin ka kira ka ce malam Aminu Daurawa ya fito ya yi magana saboda maganan shi zai yi tasiri haka ne gaskiya ne to to da malam aminu ya fito akwai kalman da ya yi wanda ni ina kira duk da ban kai ba amma ina kira a madadin wannan shafin malam aminu daurawa ya hakuri kamar lokacin da ya fito ya magana kura ya lafa akan maganan shi yake ce shi ya daɗe yana wa'azi ba ire-iren waɗannan maganganun da bai ji ba shi tun a lokacin da ya riga ya ji ma maganan ya riga ya wuce a wurin shi to sai hmm. in ga tasirin da yake da shi tasirin da yake da shi da gyaran da yake duk da bai iya yin wasu abubuwa gaba daya amma tasirin da yake da shi a hukumar hisba to da bai kamata ni a tunani ne yanke wannan hukuncin na ya sauka kan kujeran shi ba akan wayannan kalaman gwamnatin da ya yi an mai abubuwan da suka fi wannan duk da ko wanda suka mai basu kai matsayin girman gwamna ba hmm. amma kuma a matsayin shi na malami wanda ya dade yake koyarwa ya ji maganganu kala kala hmm. wayanda an taba mutuncin shi shi karan kanshi an taba mutuncin annabi an taba mutuncin sahabbai hmm. an taba mutuncin iyayen shi amma kuma ya ce ya saba ji a matsayin shi na mai wa'azi to ni ina ni a tunanina ina bada shawara wannan abin kamata ya yi ya kalli wannan kalman shi da ya yi akan wancan baiwar Allah lokacin da wannan abin ya faru na'am yara yake so ya yi ba zai iya yi duka ba zai yi abin da ya samu haka in ba dai ko da wani abu bane tunani na ko suna da wani abu a kasa can to da yayi hakuri abin bai kai a ce ya ajiye wannan mukamin akan wannan magana ba shine tsokacin da zan yi Allah ya sa mu dace Allah ku amin amin amin mun gode maka sosai Allah ya saka da alkhairi to jama'a hanya na bude wanda zai kira shak a ga maganar da malam Buhari ya faɗa shi ma to Allah Allah ya taimaka kowa ka san yana faɗin fahimtarsa ce tunda ba wai aya bane ake karantawa fassara kowa zai mm. faɗa zai fahimta ne kuma fatanmu shi ne dai Allah ya sa kowa ya yi da kyakkyawan manufa da kyakkyawan zuciya amin amma yana shi eh, malam Buhari ah, masu shiga wa gwamna wasu abinda bola Allah in gwamna ya dawo da ce ga abin da ya faru ga abin da faruwar Allah ba haka bane sa'annan shi kuma Malam na ko masu shiga bi mana akwai yan sakasaki wato bi mana masu gaya musu magana ah, da wala Allah ba haka bane to kaga wai irin wa'annan shi ke janyo irin wa'annan ababa ai na so duka wannan damar ka yi ko da program ne na musamman game da matsalolin da kowa zai ba da albarkacin bakinsa na so da na cewa da ka bude kira da a tsaya iya magana biyun nan ne kawai eh. iya maganar da muka ji da kuma mm. abin da muka amma misali yanzu kamar yadda shi malam Buhari ya faɗa akwai wanda tabbas za su kawo magana ba daidai ba mm. wannan shine gaskiya kowa ji tsoron Allah da wanda suke ta kowane fanni ba sai iya jikin gwamna ko kuma shi kwamandan hizba ba da yawan mutum yana gani za ka ga wani abin wani ya zo ya baka a dukkan ku ne mm. to dama shi sa Allah ya ce in an zo da bayani ku yi bincike mm. wani magana wanda zai isar da sako ya zama ya rike amanar sakon ya isar da ita ta yadda za ta yi amfani wannan shi ne ah. kawai abin da zan ba da shawari a kai. Sakon burinmu mu akan wannan sako kamar yadda muka faɗa shine lallai abin yana buƙatan sa tunani da duba. Dole ana buƙatan a sa tunani da duba. Shi yasa kaga da naga maganan da ka saka na gandojan nan naji yi nauyi shi yasa ka ce maka ka cire kar mu tattauna. In ba ka ba yanzu sai ya zamo ya bar karatu ne an bar magana ne na fahimtar addini an kuwa magana ne na siyasa. To abin da bana so kenan a shigo da maganan siyasa ko bangaranci a cikin karatun da zamu insha Allah assalamu alaikum ta'ala barkatu ko na kan whatsapp Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakat. Na'am, kola ya sunan ka ganna ki kira? Mustapha Hussein daga Libya insha Allah. To masha Allah, Malam Mustapha Hussein kana tare da Shakman Daira kan wannan layi. Eh, Shakman Nasira kan wannan layi. Masha Allah, Allah ya saka muku da alheri. Hmm. Allahumma ina gaida sarki zaki da kai da malamina saka Nasir na'am kuma na ji tattauna ta kai dai ubangiji Allah ya saka muku da alheri sai dai kamar yadda ni ji malam Nasir yake gayyazu karshe karshen na ji abubuwan mutane masu kira suna ta zowa da maganganuka da kasan su zo su faɗi ra'ayinsu ne akan gehe can yana ce wadda ta shafi aikata abun duka daga gwamnati har malamin duka kowa akwai masu ganin ga inda wani ya kuskure ya kamata kawai a yi kokari a ta gyara da hankuri cikin kawai kawai yadda ake kiran shi ya zo ta ci gaba da aikin shi sai ga shi ne mafi kyau yadda a zo ana ta yaran eh, yada labaru kusan yanzu kowa gayin labarin su wanda bai ji na wani ba sai shi kawai yadda magana take haka na take. Hmm. Allah dai saka muku da alheri. Amin, amin, amin. Mun gode. Mm, amma ni fata na da kira garan shine ni ma malam ya kamata ya sa ya ƙara dokan matsayin shi na hakuri. Mm. Ya ci gaba da wannan aikin insha Allah. Wani abin da. Masha Allah, masha Allah. Mun gode, mun gode. Allah saka da alheri, mun gode. Ah, okay. Assalamu alaikum. Okay, ya kat. To shayi akan wannan kola maganan da shi ma ya faɗa. Ah, eh, ne gwamna ya yi hakuri a kan hmm. lamarin kowa na da irin fuskan da yake kallon wannan lamari. dama abin da na faɗa maka tun farkon karatun kowa da yadda yake fuskantar lamarin na'am wannan waje ne na kowa ya fahimta sa hmm. in ta yi daidai Allah ya bada nasara in kuma ya bada kuskure dama shi ma ba ma'asumi ba ne dama babban abin da muke tunatarwa shine babu wani ma'asumi kuma ita hizba fa ba kundin musulunci bane ba wai tsari ne na shari'a ko hadisi ko qur'ani abu ne na ishihadi tsakanin mutane wanda kowa yi kokarin ya ga abin da zai yi dole haka dole akwai abubuwan da dole akwai gyare-gyare hmm. kawai dai abin da take cikawa shine na farko su hukumomi su ƙara kimanta malamai su kuma malamai eh, ana karban shawari shine kawai ƙarshen maganar mu da mu faɗa kai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan tiktok sarkin zaki ne maka barka da wannan lokaci. Muna amsa kola ya sunan karga na ke kira ko alhamkola background ka na yana kara kwarai don Allah ina kake wurin yana kara kwarai. A hanci yanzu muna jinka. ana jina yanzu? Yanzu ana jinka. Alhaji Abdullahi Baban Hajjaji Zaria daga Maitiyom Lagos State. To, masha Allah. Ah, ni maganin da zan yi akan wannan da ta faru a jihar Kano shi Kola, ka samu mute. Na'am, salamu alaikum. Wa muna jin ka. biya mu ji tsoron Allah hmm. mu daina daukan abin da bai dace ba mu dinga zuzuta shi muna kai shi inda wannan abin bai kai ba okay ji tsoron Allah ni kiran da zan yi kenan ga biya abin da ya shafi bangaren wanda ya shafi bangaren wanda ba sa ra'ayin gwamna na kuma sauran mutane mu ji tsoron Allah hmm. kowa zai iya kuskure kuma Allah shi gafo gafurur rahimu ne zai iya yiwa shari'a ta zo tsakanin abba da shi malam ibrahim daura wala Allah kuma zai iya yiwa malam aminu daurawa iya aikin da zai wa al'ummar jihar kano kenan amma kuma baya nufin cewa don ya bar wannan aikin mutane su dinga zaton cewa ba za a samu wani wanda ya kai shi ba ko kuma wani wanda ya bi shi Allah zai iya kawo mana wanda ya fi shi kuma ya yi aikin kuma al'umma a shiryantar da al'umma. Hmm. Kana gani akwai wanda zai rika a wannan aiki kamar malami ne kuwa. wanda zai iya rike wannan aiki kamar malam aminu muna da barista bashir dan almajiri barista habib dan almajiri baya nufin cewa idan ba wai muna cewa daurawa a'a wai ina kokarin ya tafi bane in Allah ya tura shi ya tafi ya abin da zai kenan baya nufin cewa Allah ba zai kawo wani makwafansa ba wanda hmm. zai al'umma jihar Kano aiki hmm. saboda haka ina muku fatan alkhairi masha Allah mun gode mun gode wa rasulullah mun gode Allah saka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi la ton whatsapp assalamu alaikum wa alaikum salam la sunan ka daga nake kira sunana abdulaziz badayi to mala abdulaziz muna jin ka mm. sannu sarki zaki sannu ku da kokari sannu kari to wato labarin nan na murjiya nan eh mu tsaya kan kan malam abin da waya da gwamna sannan ok to gaskiya na ji bayanin da mutane suke kan lamarin kuma from the two sides dai ba shi gwamna ba ne ya ce ya sauke shi ka gane shi malam aminu ya kamata ya nuna idan samun patience da harkan mutane in kana so ka zama leader leader abin da kake yin saboda allah ya kamata akan haka ya kamata ya samu haƙuri sosai to abun mamaki ne da ya fito bayan maganar da gwamna ya an ce two wrongs are not make a right wannan gaskiya da yake gwamna if if he feels governor did uh, the governor did something that uh, was wrong to his own direction, then he should have that patience to correct that impression. But shi in ya ce don maganar da gwamna ne ya yi ne, gwamna bai ce ya sauke shi ba. Gwamna ya ba shi maganar da ya yi ne akan leader leadership na uh, hizba faɗin nan su yi kokari su a wuraren da ake gani akwai eh, kusakure da ya kamata a gyara a yi correction to ya kamata a ce malam aminu kawai abun ya ɗan hakura ya bi eh, problems ɗin nan ya samu tabbatattun abin da yake faruwa wurin da yake da eh, ya kamata a yi gyara sai a yi gyara amma gaskiya ya kamata ya dauka ba gaskiya that is my view Masha Allah, mun gode maka Allah ya saka da alkhairi, mun gode sosai. Mun gode, mun gode. All ah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola kan WhatsApp. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kola kan WhatsApp. Bismillah. Ya suna ka daga nake kira. Alhamdulillah. Ya suna ka daga nake kira. sunana Kabiru daga kasar Libya. To masha Allah, Malam Kabiru daga Libya muna tare da kai. Ah, masha Allah, masha Allah, mun ji daɗin wannan program da ake kuma ina ma sai di Malam Nasir fatan alkhairi. Yana amsa. Mm, da kai sarki zaki Allah taimaka. Masha Allah, amin. Eh, yo, ni magana ta ita ce bangaren mutane wannan na jihar Kano mabiya ah, Shakami da Daurawa. Na'am. gaskiya abinda su suke dauka mafi akasari kasan ba ma jihar Kano kawai ba har da a cikin ma Najeriya yanzu abinda mafi akasari ka kai su ga mushkila shine ɗan kawan mutum yaya kawan misali a ce mutum misali da mala amin dara ai kamar haka ne ta kasance da shugaba buhari kamar sai a yawa kawar sai a ganin mutum in ya hau wata kujera a ganin kawai misali yana da wani kokari yana ba da gudunmuwa kawai wani bangare sai a ganin kamar in ya sabka babu wani wanda zai zauwa zuwa mai gaban gurbin shi eh. to shi ne wannan su ma sana da wannan matsala Ko mi Allah ne shi ke yi kuma kafin daurawa ya an samu wanda suka rike wannan mukami eh to amma ai abin da ina gani yawanci abin da jama'a suke duba irin kokarin sa da irin gudunmuwar da ya bayar a wurin sannan kuma a matsayinsa na malami ka gane ko da ke za a iya samu wani dai a wurin dai ka san koya mutum yake tafiyansa zai kewa za a yi kewansa sa'annan kuma eh. wanda ke ganin yana kokarin suna ganin ba za a iya samu irinsa ba Eh, eh haka nan ne gaskiya. To eh. amma ai duk da yana ya yi kokari sosai babu wanda za a samu a ce inda mai kishin addini ne so a sauke daurawa haka nan ne. Na'am. to amma abin da mu ba mu san kan mutane kuma su bayo ga cewa daga gare shi shikenan Allah ya gama wani mai kokari kama dai <laughs> eh shine karshen mm. ta daga cikin abokanan aikin nashi akwai wanda ma ya fi shi kokari mm. amma kuma sai ka ji kuma an dage an ce ala tilas shine sai daurawa mm. to shine mushkila kuma shi matakin da ya ɗauka, gaskiya ko ni kanka na gaskiya ban ji daɗi wannan mataki ba okay abinda malam nasu saboda ni kamar a nau fahimta eh. bai kamata ba lokaci guda shek amin daura dauki wannan mataki ya yanki akan gwamna don saboda shi kan kashi yayi tunani shi gwamna ya ja ma gwamna ne ta ce akan mabiyan shi akwai aini na kallo anda mabiya gwamna ne da masoyansa ne sosai amma hmm. yanzu na ganin sun juya shi ba kaga haka nan kujin kashi gwamna ba zai ji daɗi ba Ok, da mabiya gwamna ne, amma magana Aminu Daura ya sa sun ja baya ga gwamna. ya sa Ma da ya sun ja baya akan oh, gwamna da akwai ba na kalle su a da yan gane kashe nan ma gwamna ne. Mm, mm, to mm. yanzu sun sanya kaga kenan in an kai haka kenan ni sai in ganin kawa akwai wani ta siyasa wanda ake son a shigo da shi cikin wannan oh, lamari. Kama fuskan da kake duba kenan. Eh ni ko ta fahimta ba. Okay, okay, okay, okay. Eh. okay. amma dai yana ƙara ba wa jama'ar jihar Kano haƙuri kuma su dage kuma akan kuma addu'a in an ka zo an ba jama'ar jihar Kano ɗaya ba har Najeriya ba baki ɗaya da duniya. Mm. A kawai mutum wannan mai ƙoƙari ne. In Allah ya kawo ƙarshen aikinsa a wuri to a yi ƙoƙari a masa addu'a kuma a koma a yi fatan Allah kuma ya kawo wanda ya fifi ko kuma kamancin shi a cikin sama wannan kujera. Masha Allah. Eh shi ne fata na yana ma malam fatan alkhairi sarki zaki gaba yana fata Allah saka maka da alkhairi mun gode. Assalamu alaikum eh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan TikTok. Kola kan TikTok ya kuri tsaya tsaya ga wanda ya kira direct ba ma son ya ci. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Na'am kola da ka kira direct direct direct na direct ya sunan ka daga nake kira. Ah, Amma alaikum salam sarki zaki na kira daga Abuja Najeriya. Ok, ya sunanka? Suna na Usman ina kira daga Abuja Najeriya. Masha Allah muna tare da kai. Ina so na yi magana ne akan wannan ishu ɗin na Shek Aminu Daurawa. To masha Allah, Mala muna jin ka. Abin da akwai ciki shi ne sarki zaki. ina gaida da farko ina gaida eh, ina gaida Mustafa Balewa Masha Allah yana na Hausa zaki Na'am oh muna jin ka kola Assalamu alaikum kan TikTok lafiya kalau malam garbanawa dan idrisiya Eh, na abin nasiru a isa eh malam nasiru ya kuri ina gida malam masha Allah yana jin kai na amsa bismillah ya ni magana da zai gaskiya abinda daurawa ya yi ya yi kokari wallahi wangana gwada ma sauran maluman kamar wani abu ne mukamin gwamnati bukatar malami ya shiga malamin da ake ji da shi harkar siyasa bi karma ya sa kan ciki ma ba hmm. na'am don alherin da malak alherin da malak ke yi wannan ba a faɗin magana shi yanzu magana da ya faɗi shi ake duba masha Allah yau shari'a yana hawa kan kowa ne yau shari'a yana hawan kan kowa ne bai hawan kan wani a bar wani sosai sosai sosai zai yi don ni na yi yau na yi abba gida gida

To, mun gode maka sosai, mun gode maka, Allah saka da alkhairi. su kokari su kiyaye kansu da waɗansu abubuwa. Masha Allah, masha Allah. Don malamin da ke faɗi a jiyan bashi da mukamin shi ya samu wani cimai bayar. Masha Allah, masha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Ali ba. Wannan sarki na sake da haka Malam Nasiru ya sauka. Eh, network ɗinsa na damunsa tun da muka fara. ok na gane eh. so dama da na sauka ne saboda ganin cewa zai ta aliki akan abubuwa kar in zo in wato abin da zan kamar yadda na faru da na yi gaya ba na'am inda za ka tambayi 99% na mutane wanda sun kasan matsalolin Najeriya mm. wallahi malam sarki abin da mutane za su gaya ma tsakani da Allah lokacin da abba yana fesin ɗaya harkar shari'a eh. saboda mutane musamman malamai ya samu addu'o'i na bayan Allah wallahi ya bi train din mutane a ah, shi ba ya billahi lazi la ilaha illa huwa in magana ta gaskiya duk wanda zai faɗa tsakanin da Allah abinda mutane za su faɗi kenan hmm. cewa wannan lokacin ya bari a yi abubuwa a tsaftace Kano a yi aiki tsakanin don bai yiwa yana gwamna yana ganin bidiyo arrestin din nan in sun yi akwai bidiyo wannan lokacin har ma wasu sun hito suna complaint din ita kanta murja din da sauransu duk sun hito suna complaint amma hmm. a that time babu wani ta'aliki ko wani complaint ko wani abu da ya yi sai na samun addu'o'i daga jihohi da yawa cewa Allah ya sa a bashi ko don aikin da ake yi na hizba duk wanda galibi musulmai wanda sun kawo abba addu'a ya ketare shari'a wallahi saboda aikin hizba aikin da malam Aminu Daura shi yasa mutane sun ga tausayi ne mm, na rantsi da Allah majority majority ban san wani malami addini ba da bai ji daɗi ba lokacin na saboda yana ganin cewa ko ba komai sannan shi in malam daura kuskure ya kai a aikin hizba ya an kai sai na ga duk other state northern state in za su kawo hizba sai an zo wurin malam amin dora ai contact ne saboda ya bada shawara yadda za a yi bai mhm. iya bane ake zuwa wuri ne hmm. akwai magana saboda haka in dai aiki za a yi tsakani da Allah ni dai to me to me abu guda kasa in ni an malam amin daura in dawo kan hizba gobe ranar monday a kai murja kotu a ba alkali ya yi sentin din ta yi mata hukunci sannan in fara gane cewa wannan ba harkar jam'iyya ba ce a kai ta a yi mata hukunci in gidan yari za a sa ta in shara za a sa ta in tara za a ci ta amma da ina son yadda an kai fasin a akan waccan yariya da ta yi magana akan lesbian an ka kai ta gidan yari wata shida to ita ma murja mu ga fata da gata a sa ta gidan yari amma duk wani abu wanda za a yi yanzu matsalan duka shi ne, murja ne matsalan duka a ɓoye kenan malam sarki hmm. na ce ma in dai siyasar Najeriya ce. Mm. Siyasa dai wannan ta Najeriya da kake ji. Eh. To duk lokacin da tana mulki abubuwan da ka faruwa inda mutum ya san siyasa ya san best on siyasa a kan Okay. Lokacin da an ka kai murjiya lokacin da an ka fara operation din nan da yake wasu mafi yawanci wannan malamin da ya kawo wannan ya kamo wannan lokacin mafi yawanci su ba ma 'yan Kano ne. So kaga ba su da ƙuri'a wadda ta shahi Kano. Mm. Akwai 'yan Kebbi, akwai 'yan Zamfara, akwai 'yan ina mafi yawanci su student ne wanda suka zo karatu. Okay. Okay. akwai 'yan Kano amma ba su da yawa. Mm. So lokacin watakila babu dan jama'iyya duk an diba in ma akwai irin ni na ɗauki kaina ne zan je hukuriya Amma sincerely speaking ana zuwa kan murja daga nan hizba ta fara samun matsala. Kuma in kaji be social media zaka ga duk mafi yawancin mutane na complain ne akan daga lokacin da an kai arrestin din murja daga nan mala Abido, an kawo arrestin din problem. Mm. So idan aiki za a yi tsakani da Allah first of all ya kamata gwamnati ya addressing din kes din da a gaban shari'a ma kamin a yi magana wai hizba ba ta yi daidai ba ko ta yi daidai ke da ba inda ana neman sulu inda ana neman samun kan wannan wannan magana sosai monday ya kamata a arrest murja a jere ta ya suna shiga court wato maganan nan duka ya kare kenan ai ka gane malam sarki kamar mu yanzu mutum ne a ce ai yayi go yazu billahi a ce mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga ana zuwa gaban kotu kotu ta bada umarni ce a je a duba kwakwalwa ce haka ne to lokacin da aka kai ta kotu ai the next koma da an kai bayan wancan da anka sake ta tana cikin prison yanzu da an ka ta prison ko da aka koma sarki bata ciki kes din ya taso ala wasu sake ta ya aka sake ta kaza kaza aka zo bincike nuna cewa mariyar nan ba ta haita babu authorization ma na kotu dan that means shi sabab above she's above law kenan yawwa mm. so kaga which means kenan tana da karfin da gani an hidda ita gidan yari which means kenan da wai a hukunta ta ah no no so the next thing da su nuclear yawa sai an aka sake no one is above the law no one is above the law yawa to da su nuclear yawa sai aka zo an ka koma da ita kotu ranar komawa mm. sai alkali ya ce a je da ita asibitin duba kwakwalwa za a yi mata jinya na wata hudu da aka zo ana so an injected ɗinta da wasu allurai sai aka ce an tarar da ta ta she was some kind of depressed sai an mahaifiyarta sai ta hito a media ta ce ita yarta ba ta da matsala komai eh? to yanzu in ba ta da matsala malam sarki me rage ba judgment ba eh judgment zai kamata ai tunda ba ta da matsala to sai a koma kotu sai a fasin in judgment mm. mu gani inda gaske ne Allah iya hukunta mai laifi na'am amma ba ba magana ce ba ta hizba suna kama mutane suna jehawa mota ko suna ni na sani a dai Najeriya da muke a banki zaka zo ka ga an rubuta no parking an sa ya kai guda ashirin. amma still sai an kawo dan sanda da bindiga ya tsaya kamin mutane su ke bakin wato bi mana inda san yadda za a yi waɗannan inda an barta in dai an barta eh. kenan to ya kamata a bar kowa kenan sa'an nan kuma za a iya samu waɗanda ya fi haka ma gobe kenan akwai wani bayani lokacin da malam amin daura da abun ya faru na murja ai yayi magana na ga talikin da malam abbas sadauki yayi eh wasu na san ahli suna ba su ji daɗin maganganun da ya ba amma magana da ya ni to me haka yake mm. inda ya kausasa magana akan malam ban ji daɗi ba amma dai magana haka take magana ce cewa ba za ta yi ba a cewa in za a yi doka ta shari'a musulunci a cewa za a hukunta talaka ba za a hukunta manya ba na na dauko na gani suka kan shafi gaskiya ne na'am magana mala ba su haka ne which means kenan a wannan lokacin mutane sun fahimci cewa akwai waɗanda mutanen da ba za a iya hukunta su ba a hizba mm-hmm. kuma za su ci gaba da ɓanna Hmm. Kuma wuraren da ake zuwa ana ɓannan nan majority ɗin manyan mutane ne. Yanzu halin da Najeriya take ciki wani talaka da kuɗin zai je wani wuri inda ake yin baɗala ma ya kashe kuɗi. Nawa ake kama hutar ru hmm, Ba wa sabo So in za a yi hukunci tsakani da Allah. Hizba ta yi aikinta tsakani da Allah a ba ta dama ta yi aikinta in kuma ba za ta yi wakila an soke wannan a'a ishu ne kawai na ta kama giya ta hana shan giya da sauransu wannan okay to let's assume kila shi za a yi amma inda za a ce za a ci gaba da wannan operation kawai da badala to bai yiwu a sa jam'iyya bai yiwu a sa dan babba da dan babba da dan jam'iyya da dan opposition dukkaninsu a bari a hukunta su idan kuma ba shi za a yi ba to wallahi sentiment ne kawai za a yi karshe malam ko da ya dawo kan kujerar nan kuma ko ba shi ba ko hau mutunci ne kawai zai zube dan ba yadda za a yi a zo a tebur guda yanzu ana shan giya ka zo kame malam sarki ka kalli wancan ka gani dan dadala ne ka kama ni amma ga dan mai kuɗi ka bar shi a tebur ya ci gaba da shan giya sannan kuma a ci ala shari'a musulunci wala bai ba a wannan wannan wannan wannan ba daidai bane wannan gaskiya ba daidai bane wannan gaskiya ba daidai bane hmm. Allah ya shirye Allah ya shirye da mu kuma shugabanni su tsoro Allah amin amin eh, shugabanni su tsoro Allah in za su yi abu su yi tsakanin da Allah amma ni to me wallahi Allah ya san abba kawai ni dai tuni ya bi train mu don ina cikin wanda su yi addu'a saboda aikin da naga malam Daura na yi wallahi wannan lokacin na ji daɗi kuma na mai addu'a Allah ya sa kada a cire shi a kotu amma bayan kare shari'a ya samu abin da ya kaso to daga baya ya bi train din mutane ni that is my own understanding Masha Allah. Shi ne gobe akwai magana na Allah kai mu gobe. Masha Allah. Amin amin amin amin. Masha Allah. Mun gode sosai Malam Ali. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barka. Kola da ka kira direct. Direct. Sallallahu alaihi sallam. Ya suna ka daga nake kira? Suna na Usman ina kira daga Abuja, Najeriya. To, Malam Usman daga Abuja, Najeriya muna jin ka. Sarki zaki da Allah gada nan da shaka Musa ta fara buliya. Masha Allah, ya samu matsalar network ya sauka. Na'am. Kawai sarki ku da Allah abin da muke so yi magana a kai wato mutane fa suna shiga wani hakki da hakkin gona ma a ciki. Saboda suna maganin cewar gona da shi sauki shakalin daurawa. A a malami ne shi ya sauka gona gona bai sauke shi ba. mutane nake suna. Eh, eh ba da kai nake ba da ansa ba ina ba wa mutane ansa ne ba da kai ba. na'am eh. abin da mutane ke observance shi ba ba ku sake shi akai ba sa'annan in dai har aiki ake na Allah to duk inda aka ji aiki na Allah to fa shedan baya so hakki ne na hakki ne na gwamna ya ga ana dan ya kawatar sosai sosai a wannan gaskiya ne na gwamna inda duk ya ga za a kuma dan adam shek adil fatai yana yawan magana akan cewar shi fa akan abin nan in aka takura ba dai sai mutum ke ce ba dai saboda musulunci bane ake cewa ake yin wannan abin ba to na bari to in ke bar musulunci da takura da kai nai har yanzu bar musulunci da kuma yana cikin musulunci yana nan za a yi ne sauki a ai gane yana cikin musulunci yana la ilaha gane yana cikin musulunci zarki zaki sosai ya zama to in an ci gaba da haka ka ji magana da gwamnati a yake ko aka ci gaba da ba ɗan ɗan adam irin kamun nan da ana gudun su da gora to wani abu zai zo ya faru ka gane hangin nesa ne yake yi hangin nesa ne yake yi ka gane a kuma a nahu a anahu mutum gaskiya bai kamata ba shi a matsayin shi na malami da ake ganin cewa malami ne Najeriya ta ma ta da gaba cewa malami ne cewar daga jin gona ya wannan magana shi ma fito ya yi ko ya bayanin cewar ya sauka gaskiya mm. kuma cewar ya sauka kuma ya ce wani ya sauka akan kujerar ba shi zai nuna cewar a Kano da za a samu wanda zai aiki wanda ya fi shi ba. Mm. Eh, amma ka ji maganar Malam Nasir kuma ya kamata gwamnoni kuma su kama kiman malluma kaɗan, ka gane? A kan dai wannan magana da gwamna ya yi, maganar kirki gwamna ya yi, amma shi kuma ah, gwamnan kuma ana ganin cewa wai ita kuma ta zo ta ci, akwai wanda ta ci mutuncinsa, ka gane? Da ya kamata shi ma gwamna ya sawa ta wannan ɓangare. kuma gwamna ya yi magana mai kyau ta cewa ana runguma mata a ɗaga su a wulga su cikin mota wani ma shi ga wala Allah spana cord zai iya ya samu matsala kaga magana ne mai kyau shi ma gwamna ya yi to kaga kaga wannan ba dacewa bane ba a hmm. da shi shi dole bai kira suna Aminu Dorawa ba a kuma da hijira yake haka zalika zai kira ah, su a ina zuwa ya hakuri ya hakuri don Allah eh. ai ba shi ya kira sunan shi ba ah, wannan dai wannan dai ai ba shi ya kira sunan shi ba an yi magana cewa eh. hukumar hizba an riga ya san da wa ake magana amma shi ne shi yana kawo kira mai da su ba wai yana magana kan, shi ai wani amiri duka magana ai hizba yake Tun da shi da yana gani abin da ake yi eh. ana sarki zaki kawai kasar na a gyara abin in faru ko ko a wannan wannan maganar ka maganar ka haka ne gaskiya gaskiya shi ya kamata a a a ta doka haka din eh. tura haka din ba za a taɓa samun wanda zai aiki kamar shi ba wannan bane ba yanzu yanzu wanda suke ce wannan magana kaman kuna kuna kuna na yi eh to ka na fahimci kamar dai malam Nasir yake magana da shi malam Aminu ya kamata ya hakuri kuma ya hakuri kan da za a sasanta tunda aikin Allah yake yi ya koma aikin Allah yake eh. yanzu so yake yanzu sarki zaki so yake yanzu in har dole ta dole ta ba shi hakuri ko ce rayo ki gaba shi kuma ya tafi gona ki ba ko ina aiki ba in ina aiki da na gulma na ta ta samu ido ba ko ba haka wani ba haka ne haka ne mun gode haka ne sai zaki kalan kuma babu wani shi zaki da wannan abu Ba sha Allah, mun gode maka Allah ya sa ka da alkhairi mun gode. Mun gode. Mun gode. Sallah ne, sallah. Masha Allah. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala. Kola da ya kira kan WhatsApp. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sarki zaki barka da wuni. Barka kare kola ya sunan kargan nake kira. Sunana Alhaji Sade daga Kwantagora, Niger State. To, mata Alhaji Sani, kira muna jinka. Yawa, sarki zaki. Sokacin da nake so in yi akan wannan abin da ake tattaunawa. Eh. Su abubuwa ana kallon su ne ta yadda za su yi ba ta yadda ba su wa ba. Yawa, duk abin da mutum zai yi zai kalli abun da ya yi sauki da kuma wanda bai da sauki to kaga yan hanya ta zama na biyu ga guntuwa ga doguwa kaga mutum bai wahal da kan shi bi doguwa hanya sai dai bi guntuwa hanya kawai <laughs> ah guntuwa hanya shine ya ya dan in aka matsa masa kawai zai bar musulunci ne ko ma kristanci ko a'a wannan nake nihi da guntuwa hanya aha babba mana amma yanzu shi shi mala aminu daurawa eh irin kokarin da yake yi a aikin hizba. Na'am. Kaga abu ne mawuyaci a ce dokan shi ta yi aiki a kan kowa da kowa a Najeriya. Wannan haka wannan gaskiya ne. Za ta dai yi aiki kan wasu, akwai waɗanda sun fi ƙarfin doka in dai Najeriya ne kana ji kana gani in kana son ka zauna lahiya dole ka tsara musu ido. Saboda taɓa su matsala ne gare ka tun da suna da uwa a gindin murhu. To kuma sannan akasarin mutane ba gaskiya ake so ba an yi son son zuciya bisa ga gaskiya. amma mu abin da muke fahimta alal akalla kokarin da malam Aminu Daura ke yi ko da bai magance matsala ɗari bisa ɗari ba. Alal akalla za a samu ko da kashi ashirin da biyar ne a rage. Mm. To ita matsala dama yan ana rage ta. Kai ko ba a rage ta ba aka taka mata burki aka hana ta ci gaba. Ai an samu ci gaba. haka ne in banna na faruwa ko da ba a magance ta duka ba a taka mata burki daga inda take ya zama na waɗanda ke bannan ciki su ne kawai an hana wasu shigowa to kaga an samu ci to balle ma ana ragewa tunda kaga zuwa mala aminu daurawa an samu ci sosai a kano ta musamman ta bangaren shigowa da giya ta bangaren shigowa da wasu kayayyaki na maye ta bangaren wasu abubuwa da yadda suke na baɗala ne da cin mutunci alal akalla an samu sauki. Hmm. Yawwa to mu abin da muke kira ga shi Malam Aminu Daurawa ya daure ya yi hankuri in abin nan zai daidaito a daidaita ya koma kan aikin shi. Mu muna ganin ya shi zama maslaha. Bisa hmm. ga bari. Na'am. Yawa kai zo ga sarki zaki. Sarki zaki MKK. Na'am. An wani layiya. Layiya, kalau ya kuke? One of your followers ne. Wayo Allah ya saka maka da alkhairi. ina bin pejin ka sosai da sosai. Malam Zakariya Allah ya saka maka da alkhairi. Awon sarki zaki, awon sarki zaki, ya kokari. Alhamdulillah mun gode wa Allah, mun gode wa Allah. Mun gode ke muka Allah ya kike mana gaba. Amin. Allah ya kare ku daga sharrin masara na gida da gama ne. Amin, amin, amin, amin. Na gode, Allah ya saka. Akan matsala Aminu Dorawa. Eh. Ah, to, sarki zaki abinda za mu ce daidai dai nawa fahimta gaskiya yadda malam ya yi matakin da ya ɗauka gaskiya na goyon bayan shi. Ok. kan me? Saboda a halin da ake cikin eh, sarki zaki malami ya fi kowane mutum da ka sani a duniya nan da Allah halatta daraja da kima a irin mutane. So hmm. yana ganin duk wani abin da malami zai yi zai bi a kai idan har ya ga cewa mutunci su zai tabu to yana da kyau a ce malami ya ɗauki matakin da ya dace akan wannan matsala na'am kala fahimta na na'am yawa saboda kaga shi malami mutum ne wanda yake da daraja a cikin al'umma hmm. sannan mutum ne wanda ake ganin su ne waɗanda suke kawo mai gyara da kuma bayar da tarbiyya a cikin al'umma. So amma idan da yake malamin kuma misali kaga yanzu shi malam Aminu Ibrahim Daurawa yana karkashin gwamnati ko ba haka bane. Ko kuma yace ma yana rike da wani position da gwamnati ta bashi. Hmm. So it's like kamar aiki ne aka bashi ya aiwatar. Babu ga fahimta na. Muna jin ka. yawa kamar an ba shi wani aiki ne ya yi aiki to su kuma wanda suka ba shi aikin suna son su nuna mai cewa shi bai iya ba bai san makamar aiki ba su sai abin da suke so ya shi zai yi hmm. to kuma ga idan aka kasance akwai wannan cikin matsala na jagorancin al'umma to za a samun matsaloli da yawa sosai amma misali da ba gona zai bar shi eh ya ba shi mukamin ya zauna a kai duk abin da ya ga ya dace a matsayin shi na malamin da ilimi Mm. a ina ganin zai kasance ya yi abin da ya dace kuma al'umma su yaba kuma hakan ma ya kasance saboda al'umma suna yaba da irin kokarin da yake yi. To ga bai kamata a ce shi mai girma gona ya zo kuma ya kawo ya kazalan da a cikin ayyukan da shi ma ne yake ba. Mm. Domin wannan zai nuna cewa masu laifi za su samu kwarin gwiwa cewa abin da suke yi kenan tun da gona ma ya yi magana kaga za su ci gaba da abin da suke kaga a ta nan malami an rike ma malami wannan kiman nashi da kuma kwancinin da yake da shi a irin mutane. To ni gaskiya a nawa fahimta abinda Malami ya yi zalunsan da ya gaskiya ya yi daidai kuma ya yi ta hakkin da Allah ya dora masa sannan kuma ya yi abin da ya dace. Masha Allah, masha Allah. Yawa, a godiya. Mun gode, Allah ya ka da alkhairu, mun gode, mun gode. Jama'a, ku ya kuri kira na ƙarshe kenan saboda lokaci na ya kai kira na ƙarshe kenan za mu ɗauki insha Allahu sauran ku ya kuri in Allah da gobe muna da zama da zamu yin Allah ya yarda kuma kan wannan zama insha Allah da malam Musa fasa da sunna kuma insha Allah gobe in Allah ya kai mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola kan TikTok Assalamu alaikum kola kan TikTok. Ok, ina ganin takurinsa baya shi barin ba wani dama daban. Eh, ko da networkin wuri na ne. To, na ga shi ma wannan da na ba shi dama har yanzu bai samu ya ɗauka ba. barin ba wani kuma dama daban wannan bai yi ba don Allah sauran kowa ya hakuri ok salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi sarki zaki na ma ya suna karga naki kira salamu alaikum da eh, suna na Muhammad Umar na kira daga Niger State Contemporary. To masha Allah Malam Muhammad ka muna jinka. Bismillah muna jinka. Salamu alaikum Muhammad Umar. All right, to jama'a Na barga da kokari. Barka ka dai bismillah muna jinka. ka. to jama'a alhamdulillah ina gani to kaga za mu yi addu'a mu tashi ma ga malam ya zo wa alaikum salam kuma ga malam ya zo za mu tashi ma zan yi addu'a kenan mu tashi to kaga Allah ya sa malam zai zo mana addu'a eh na'am <laughs> na samu na yi sallah ne ka san na network ne ka sai ne je ne sallah sai awa ɗaya fa ka doki fa a ban kai awa ɗaya ba amma ka dade shi ka bari ni kare ni amsa duk tambayoyin da aka yi ka amsa ko eh na amsa duka to alhamdulillah alhamdulillah eh, to a gurguje sarki ai muna taliki a wurin addu'a kenan to abin da nake so ne yi taliki akai ban san da yawa jawaban da mutane suka yi ba na'am amma kamar yadda na faɗa ba mu zo tattauna wasu topic na daban-daban kamar yadda ake ta kawo kadiyar murja kadiyar waye kadiyar waye a katiyar masu maɗigo ba shi muka zo tattaunawa ba wanda hmm. muka zo tattaunawa kamar yadda na faɗa shine mun zo mu tattauna matsala ne game da maganan nan da gwamna ya faɗa shin yana da daman ya bada wannan shawarin sannan kuma bada shawarin kuskure ne sannan kun malamin daura abinda hizba take da iya a kano abu ne mai kyau shin kuma suna buƙatan a ƙara muhimmanta su ko shi abin da muka faɗa wannan ya sama sakonmu sunan shi sako zuwa gwamnatin jihar Kano ta sake kira ga gwamnatin jihar Kano ta yi duba game da sha'anin Hizba. Abu na farko shine da kuma shi shugaban kwamandan Hizba malamin daurawa. To abin da muka faɗa a takaice za mu maimaita shi shine na farko abin da muka saurara na batun da shi malamin ne Ibrahim Daurawa yi na saukansa game da wannan kujera. mun ji kaduwa sosai duba da a ce malami ya zamto an mai wani abin da hatta ya fito ya yi magana a cikin al'umma haka to amma kuma Allah ya sani da muka saurari muryar shi gwamnan muka ji iya abin da ya faɗa sai muka ga magana ne wanda shi gwamna ya yi wanda a tsakani da Allah ina kyautata zato In ma a lokacin ko shi malamin Ibrahim Daurawa bai ba in ma labari aka bashi in ma kuma shawara ne aka bashi sai zama an samu na kuskure ko kuma yayi magana a cikin fushi amma kalaman da gwamnan yayi kalamai ne wanda duk wanda ya saurara bai yi suka zuwa ga shi daurawa ba bai yi suka zuwa ga Hisba ba face cewa ya a gyara a matsayinsa na kuma chief in charge security na garin Kano yana da iko ya bada shawari ba shi ba kai ma kana da ikon ka ga abin da ba daidai ba ka ba shawari tunda ita hizba ba ma'asumiyar tafiya bane ba sahabbai bane ko sahabbai ne ma ba ma'asumai bane sahabbai ma suna kuskure balle malamai mu'amalar da ya kamata a yi da gwamnan shine idan ya yi ba da magana a wajen kuskure to kamata ya a mai bayani a kuskure a ce maganan da ka faɗa kaza da kaza kuskure ne cewa hizba suna runguman mata ko suna wani abu wannan kuskure ne ko kuma lallai ba mu ne muke yi ba su ne suke yi to ni kuma sai na ga wannan kalmar in dai wannan maganar ne aka yi to kamar yadda na faɗa ina maimaitawa malamai ne ya kamata su faɗi wannan maganar ma ba gwamna ba malamai ne ya kamata su ga wannan waje kaza gyara ne waje kaza gyara ne ba ina magana akan cewa komai a ga laifinsu ba ne in ba shi ba ne amma a nan in mutum ya abinda gyara ne aka ce wannan gyara ne to ba kuma daidai ba daidai bane kai kuma ka ce to ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza me yasa ba faɗi alkhairi iri kaza ba a zama mu mun faɗi alkhairi kuma shi ma jawabin gwamnan shi da ya faɗi alkhairi yace gwamna yace hisba kwamiti ne wanda suna girma mata suna kaza da kaza amma waje kaza da kaza da Allah a gyara kiman ɗan adam to wannan ba wai haƙƙin dan adam ba musulunci ne ke bukatan aiwan musulunci yana buƙatan a mutunta ta hanyar mutuntawa a kawo gyara kuma mun faɗi cewa lallai a yanzu shari'ar musulunci na da wuyan ya tabbata musamman tsarin da ake ciki duk abubuwan da ake ishihadi kawai ake yi ba shari'ar musulunci ba domin shari'ar musulunci na farko yana taswiya ne kowa yana shafansa da musulmi da kirista yana onda shari'ar musulunci dole ne da talaka da mai kuɗi duk suna onda shari'ar musulunci amma to wannan tsari ne wanda ishihadi ne na malamai shi kuma ishihadi ba a yi Allah subhanahu wa ta'ala bai yi niyyar zai kiyaye ishihadin malamai ba saka fatan mu shine kowa zai faɗi fahimtarsa amma a mutunta juna ko muna roƙon al'umma su daina shigar da siyasa a cikin abin da ya shafi addini a daina shigar da siyasa a cikin abin da ya shafi society a daina shigar da bangaranci a cikin abin da ya shafi gyara ko tarbiyya na al'umma dukkaninmu duk da mu na fahimta hatta kirista muna da daidaito wajen kawo tsari na tarbiyyan al'umma sai dai la Allah za a iya samun kuskure wajen fahimtar su da suka yi a waje kaza sun ɗanyi rangwame waje kaza mun mun tsananta to amma tsakani da Allah dukkanin su ni naji maganganun fasoci da da suke magana akan shigan kiristocin yanzu ba shine shiga na addinin ba wannan kawai ra'ayin su suke yi to saka lallai idan dai zamto a iya ya zamso suna da fahimtar cewa mace ta rufe jiki to dan da a kawo abin da ya haramta zina ya haramta shan giya ya hana caca ya hana yin badala a zahiri wannan abin da kowa ya kamata ya karfafi gwiwan wannan al'amarin wannan shine a gurguje abin da muka faɗa amma kamar yadda na faɗa wa sarki kamar comment da mutane suke ta yi da yawa wani zai comment ɗinsa zai ɗauke mu ya tada mu a topic wani kuma comment ɗinsa shi ma zai zo da abu mai muhimmanci ya faɗa wani kuma zai gaya mana labarin da la'alla mu ba mu san shi ba to mm. kowa da Allah da fahimtar sa, kuma mu kyautata ra'ayinmu mu fahimci abin da muke nufi shi ne dukkanin mai laifi yana da haƙƙin a girmama shi yana da haƙƙin a girmama shi mm. sai dai kuma za a mai hukunci ne ta yadda ta dace ba daidai ba ne don wane bayi tare da ni ko ba ɗan ɓangare na ba ne ya zamto kuma kai ka masa hukunci ka rufe ido duk alherinsa ka kurushe shi wannan kuskure ne Allah ya taimake mu Allah ya samu dace wannan shine a takaice na faɗa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 Sheikh mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi. sarki. A za a same mu kuma sabon sati tare da Sheikh Malam na Sheikh Ado Musa ta Tafawa Balewa malamin mu ne da muke gadara da shi sosai Allah ya saka masa da alkhairi. Mun gode Mun gode sarki mun gode mun gode masha Allah. Mun gode. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu mu in Allah ya kai mu gobe ranar Lahadi muna tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna kan wannan ababen da ke faruwa amma kaɗan dai za ku bar mu ji dai magana bakin Malam Musa a kan wannan zance da ta faru kan Shak Aminu Daurawa da gwamnati da malamin ya sauka kan Hizba mai Malam Musa ya gani shi ma a ɓangarensa ta haka kamun Allah kai mu gobe Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Na'am. Shek ga magana malami ne daurawa da ya tashi kowa na kawo bangaren maganansa inda ya gani. Amma ainihin gaskiya ta bangaren kan me ka gani kuma me za a gaya muna in Allah kai mu gobe. Muna so mu ji kaɗan. Ah, bismillahi, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabihi wa ba'du. Ah, sarki zaki farko tukunna ina maka fatan alkhairi a ah, na biyu wato ah, malam daurawa yana jagorantar hukumar hisba ne ita kuma hisba tana da alaka da hukuma ce ta musulunci wasu suna ganin cewa kamar wasu ababen ba a yi hikima ba wanda kuma ina ganin rashin bibiyar me faru a baya ko ba su sani ba shi yasa suke ganin ba a yi hikima ba amma dukkan irin usulubi da ya kamata a bi na da'awa hmm. wajen sa hikima malam daurawa ya yi kafin a zo wannan lokacin sana abu na uku sarki zaki abinda mutane ba su gane ba yanzu mai dalilin da yasa amerika take da sojoji da 'yan sanda da dukkan jami'an tsaro saboda in ta sa doka hmm. don a tabbatar an fi dokar ba a karya ta ba shi sa ta tanadi jami'an tsaron su wayannan kuma jami'an tsaron ba wai bindigogi ko abin nan ba har jiragen yaƙi tana ba su don ta tabbatar an bi dokan hukumar hizba kuma ba ta da wannan hmm. so daga cikin abin da ake magana an je ana dakumar mata ana ganin an wulakanta su hmm. dala wanda ya ɗauki mace je yana alaƙa da ita ta irin wancan hanyoyin asali shine ya fara kita mutuncin ta ya ci wulakanta ta ko wanda ya same ta a wannan rayuwar yana ƙoƙarin ya fitar da ita ta zama mutum. Hmm. kaga ba za ka hada ba ko so in turawan biyuwa da kansu in suka yi creating din doka sai sun samar da karfin da zai kiyaye doka ba zai yi hukumar hizba a ce hukuma ce amma babu karfin da zai kiyaye dokar da aka kafa karkashin ta hmm. in ba haka ba ko ta zama ba gwamnati ba tsakani da Allah sai dai in a batta a matsayin kawai wata hukuma ce da take kula da yakin da'a amma ba shari'ar musulunci ba hmm. so insha Allahu Eh, gobe idan Allah subhanahu Ta'ala ya kai mu ma zo mu program a watakila mu tuna wa mutane abin da ya faru a baya mm. mu koro musu sannan kuma sai mu bayanin abin da za mu wannan shine Allah kuma mu muna kiran mutane dan Allah duk da wasu na ga da dama sun fusata mm. ko da suna ganin a fahimtar su abin da gwamnati ta yi akwai kuskure a ciki to su sani daga cikin hakkin da shugabanni suke da shi a kansu akwai buƙatar su yi musu addu'a ta kirki da kuma fata na gari so mu muna roƙon Allah bi asma'il husna wa sifatihil ula abinda mutane suke ganin an samu na kurakurai to muna roƙon Allah ya riko da hannunsu ya musu jagoranci ya ba su ikon gyarawa wannan mu shine babban fatan da mu muke wa wato shugabanni da kuma jagorori saboda haka wannan shine abin da kuma muke fatan saboda haka Allah ya daidaita tsakanin su a matsayinsa na jagorori amma abin da ya faru gaskiyar magana babu daɗi tsakani da Allah so in Allah ya kai mu gobe in sha Allah ma zo mu tattauna tunda yana daga cikin hadisu yau mun gode Allah ya saka da alkhairi shek mun gode sosai mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to jama'an Allah kai mu gobe ranar Lahadi muna tare da malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan wannan kadiya na malam aminu daurawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh